shugabanci da kuma dukkan dalibai da ke karkashin makarantar markazin wa'in islami muna ma 'yan uwa maraba da wannan taro a wannan satiyar yini na biyu na watan shawwal shekarar dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara musamman don gudanar da muhadara ta sallah kamar yadda muka saba muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ibadodin da muka gudanar a watan Ramadana ya hada fuskokinmu a aljanna gabaki daya insha Allah kamar yadda tsarin zai gudana shine zamu fara da gabatar da manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan bakin wannan taron zan fara da shugaban zama wanda shine lieutenant colonel suleiman salisu bawa sai na biyu wanda zai gabatar da muhadara shine imam abubakar jumare babban limamin masallacin juma'a da ke mazarka ce karamakallahu bismillah sai eh, na uku shine wanda zai yi ta'alikin mafadar da za a gabata shine alkali malam aminu sa'ad alkali ne da ke shari'a court a saminaka Lelar Local Government Aminaka, Hawakallahu, Bismillah. Sannan muna ainihin maraba da kuma gabatar da malamin da zai yi tsokaci da ya muna sauraron zuwansa shine malam Muhammad Nura Zubairu Dambo. Muna masa fatan alkhairi da fatan zai riske mu insha Allahu. yan uwa muna ma juna ba ga baki ɗaya. sauran yan uwa da suka farko malam ne muhaddara da malam da zai yi ta'aliki muna musu mara ba kuma muna gayyata su su zo su zanna inda aka sanaza akan kujeru nan sama don ci gaba da gudanar da taro sauran malamanmu da limamai da masu anguwanni muna muku maraba da zuwa muna muku fatan alheri duk wanda aka bashi gayyata ta musamman muna gayyata shi ya hauro sama ya zo ya zauna a kan kujera wanda aka bashi gayyata ta musamman ya zo ya zanna a kan kujera Allah madaukakin sarki ya mana gamtakatar ya mana jagora yan uwa mun sani cewa Allah maɗaukacin sarki daga cikin ayyukan da ya tsara mana ba makawa shine auratayya da gudana a tsakaninmu a ƙarƙashin hakan ne Allah maɗaukacin sarki yakan ba mu daman mu hayayyafa kuma ma wasu manufofi kan hakan ya kasance mu'amala tsakaninmu yau da kullum dole a saba ma juna dole a samu damuwa wannan damuwa kuma takan kai a samu har aure ya samu matsala tuna zan mika abin magana zuwa ga shugaban zama wanda shine lieutenant colonel suleiman bawa don ci gaba da tsare-tsaren da aka samar na wannan taron da fatan allah maɗaukacin sarki ke mana jagora gaba ɗaya ya taimake mu السلام عليكم hanya za ta yi haka sai da ta bayan ku daga kujerar ne a ce wata gaba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 insha Allah ta'ala mawdu'in da za a tattauna shine yawaitar sakin aure dalilai illoli da tasirinsu wajen rusa al'umma tare da hanyoyin magance su wannan shine mawdu'i na yau wanda za a tattauna insha Allah ta'ala wanda wanda zai gabatar da wannan <clears throat> muhadara shine malam imam abubakar jumari wanda sananne ne kamar yadda aka sani sannan sai kuma zai gabatar da wannan eh, muhadara kamar da aka tsara ta minti arba'in ne saboda aka za ka duba arba'in ɗin ka daga agogon ka dan samu saɓanin lokaci sannan wanda zai kaliki kuma shi ne alkali malam aminu sa'ad shi kuma zai taliki na minti ashirin da biyar sannan sai kuma wanda zai tsokaci sheik muhammad nuruddin zubairu dabbo wanda shi kuma zai wannan ah, na minti goma ne kawai sai tambayoyi sai rufewa insha Allah ta'ala bayan godiya daga shi shugaban markazi din malam bashir muhammad yanzu zan yi kadin magana ga shi malam sun gabata da muhadara assalamu alaikum wa rahmatullahi أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ya yan uwa bayan godiya da jinjina da suka tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi muna ƙara wata godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya shiryatar da mu muka karkara watan ramadana muka azumci watan gabaki daya ya kuma ba mu iko muka tallace sallan idi har ga mu a cikin kwana na biyu biyu ga watan shawwal a hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta 1439 wanda ke da miladiya yau goma sha ga watan 6 shekara ta 2018 muna kuma ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya tattara fuskokin a wannan matattara ne albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wata'ala wani mafi tsarki mafi alkhairi mafi albarka a ban ƙasa ga baki ɗaya wannan cibiya ko kuma wannan matsalaci na ashaf salha a salafi da ke wannan yanki na tujin jikon muna fatan allah subhanahu wa ta'ala kai haske kabarinsa mun tattaru a ƙarƙashin ƙoƙarin markazul wa'ayi islami wanda babban malaminmu malam bashir lawal ke jagorancin wannan cibiya Allah ya ƙara masa basira ya ƙara masa haske ya kuma ƙara ma rayuwarsa albarka to muna godiya ga Allah da ya haɗa fuskokinmu a wannan matattara kuma ba tare da tsawaita a gaishe-gaishe da godiya ba duk dai na tabbatar da Allah subhanahu wata'ala ya gode ma duk wanda ya kyautata sawa'un an ambaci sunan shi ko ba ambaci sunan shi ba sai dai wannan yanki yana da kima a wurinmu musamman kasancewar shi wannan babban malami da allah ya masa rasuwa tun lokaci mai tsawo wanda wannan masallaci ya gaji sunansa na daɗe daga ban sani kuma ina jin alkhairai da shi wannan bawon allah ya tabbatar a wannan yanki da aka muna fatan allah subhanahu ala ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa kai haske kabarinsa sai kuma kasancewan babban malaminmu a shek ali abdullah yana zaune a wannan yanki wanda na san yanzu yana umara muna fatan Allah ya dawo da shi lafiya ya tsare shi ya kara masa imani da ilimi mai amfani to sai kuma ɗaiɗaikun malaman mu ga su malam tahir nan da sauran manya-manyan malamai da 'yan uwan da suke rayuwa a cikin wannan yanki duk dai roƙonmu da Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin alkhairi ya azurta mu da kunnuwa masu jin gaskiya da harasa masu faɗin gaskiya da zukata masu kiyaye gaskiya ya kuma ta da mu a matattara na masu gaskiya ranar tashin alkiyama a wannan muhabara zan kira ta ko tsokaci na ga ya fi kamata a kira ta tsokaci da haskakawa da nunaswa domin muhabara tana da bukatuwan a waɗansu haƙoƙa a shar'anci to ita kuma wannan zan jinta cikin waɗannan haƙoƙan A wanda ya kamata a ce an bata maimakon a kira ta muhabara a kira ta haskakawa da tsokaci da nunaswa musamman alhamdulillahi ga malamai a kusa idan na ga malamai a gefe nukan saki jiki duk abin da ya zo a cikin tunani in faɗi don na tabbatar da in na yi kuskure za a gyara na tabbatar da idan jahilci ya bayyana ilimi zai goge shi na tabbatar da idan wani garaje ko wani abu makamancin wannan ya bayyana za a sa dattaku da sanin yau da gogewa cikin sunan al'amura ne yau da kullum a daidaita al'amura da haka jama'a musulmi ku kuri zan saki jiki nan kuɗi duk abin da ya zo a harshe na ba tare da wani tata tsantsan ba domin na tabbatar da akwai nagartattun mutane a gefe na ba za su bai su da gaskiya A an juyar da gaskiya ta koma ƙarya kuma sun shiru da bakin su ba da aka mana fatan da ni da ku Allah ya mana muwafaka ga baki daya dan wani hanzari da ya kamata in yanka ba domin ina son in nuna muku na fi haka ba ba wannan shine manufata ba sai dai ina son kada wannan ya zama fitina ga ɗaliban ilimi wato a ka'ida kamar da nace idan za a yi fitar da muzakkira ko za a fitar da asida, wacce za a yi lakca a kanta ya kamata ne a ce an bi ka'idoji na bincike na ilimi don abin da ka binciko rubuta ga inda na gani ga malamin da ya faɗi kuma duk abin da za ka binciko sai ka tashi ka tankaɗe ka rereye ba kowace magana ma ka ganta a rubuce ake rubuta ta a cikin kasida da kira ba to amma ita wannan takardun da ke gabanmu ba samu wannan gatan ba kuma babban abin da ya safanta haka din kasancewa hakikatan in fahimci wa zan rubuta wannan takardar sai ashirin da biyar ga watan ramadan daidai kuma lokacin da ina shirye-shiryen shiga itikafi kuma an gama itikafi jiya sosai hakanan dai dole ana cikin murnar sallah da shagulgulan sallah ni kuma jiya na keɓe bayan la'asar na zauna na lalubo waɗannan abubuwan da na rubuta shi yasa za a gaba wani hadisi in kawo hadisi ko da babu lokaci babu lokaci ko ka hadisi in cewa ne rawaito shi duk babu lokaci da aka dai muzakiran dai ta fi kama da ta fi kama da nazariya wannan abubuwa waɗanda suke a ce hangen nesa da kuma waɗansu abubuwa da mai yiwuwa a ce an tsatso su daga cikin nasu amma dai ba ishara zuwa ga nasun ba ba kuma yi taƙiƙin kowace matsala irin yadda ya dace ba wannan ina faɗi ne ba wai don ka ɗauka na ta haka ba domin kada ɗaliban ilimi su ɗauka irin yadda aka rubuta wannan takardar haka ake binciki ne ilimi ba haka ake yi ba su bani wata ala ya gafarta mana kamar yadda aka ce ana so a tattauna kan yawaitar sakin aure dalilai illoli da tasirinsu tasirinsu wurin ruguza al'umma da kuma hanyoyin da za a magance domin har kullum roƙonmu da allah shi ne ya ba mu iko ne aure ko mu zauna lafiya saki ba ta daga cikin manufofi na shari'a sai dai kuma saki na daga cikin ɗaiɗaikun abubuwa guda biyar wanda zamantakewan aure ya hukunta su babu makawa ba zai taɓa yiwuwa a yi rayuwan aure babu saki ba Allah subhanahu wa ta'ala bai nufa haka ba kaddaran Allah kauniya ba ta tabbatar da haka ba dole ne duk inda aka zauna sai an saba wani lokaci in an saba ana iya gyara sabani wani lokaci kuma sabani baya gyaruwa haske an kai ga rabuwa shi yasa alqur'ani mai girma ya ce ayoyi mabambanta wanda ya yi magana akan saki da hukunce hukuncensa da dokokinsa da ka'idojinsa da abin da ake so kowane musulmi ya kiyaye ya ji ya ji dangane da al'amarin saki Ah. Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani mai girma ya ce at-talaqu marratan saki saki biyu ne kana da daman da kai saki yau saki daya kana daman da yake bayan wannan ka kare yin wani saki sun haka yi saki na uku kuma magana ta riga ta kare kuma musamman akwai wata sura ma guda cikin alqur'ani mai girma ana kiranta suratul talaq suran da ke magana akan saki da hukunce hukuncensa wanda Allah subhanahu wa ta'ala fuskantar da magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtum an-nisaa faqalliquhunna li'iddatihinna wa ahsil idda wattaqullaha rabbukum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tad'i la Allah yuhdithu da zalika amra wannan aya tana da maimanci matsacin al'amarin saki domin ta faɗi yadda ƙa'idojin saki su a gurguji zan karanta aya in abin din take ɗauke da shi kafin mu fara karanta a cikin wannan muzakkara Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza talaqatumun nisaa idan al'ummanka da kai da al'ummanka za ku yi saki to fa ta da iddatihinna ku saki matayi a cikin iddansu shine cikin tsarkin da ba ku shafe su a ciki ba mace ta gama jinin al'ada kafin ka kai ga shafanta kafin ka kai ga keɓewa da ita to idan kana son za ka yi saki a wannan lokacin ne Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta yin saki kenan duk inda sabani ya kai ya komo kila an yi sabani akan kayan sallah an yi sabani akan takalmin sallah an yi sabani akan naman sallah naman kakawa aka fusata amma kuma ta yi tsarki kwana biyar baya kuma kai kuma ka kasance ta a wannan kwana biyar baya to haramun ne kake kike a wannan lokacin sai dai kai hakuri har lokacin da za ta kai ga nan da sati uku ta ƙara yin wani jinin ke tsarki ba ka shafe ta a ciki ba sai ka ce to kin tuna sabanin da muka da ke sati uku baya to ta sanadiyan wannan yau na ki sake ki da shi ne faɗin liƙofinna da iddatihinna kuma Allah ce wa ahsul idda ku ƙididdige kwanakin idda ku mata ku ƙididdige haka nan kuma maza ku ƙididdige an sake ta lokaci ka ba da haka idan ta jini ɗaya abin nan ya tafi jini biyu in ta jini uku shi haka nan za a jaƙi diddige daga mazan da matan gaba ke daya sai Allah ce wata Allah rabbaku Allah ya san cewa duk inda ka ji ana maganin saki to hankali ya tashi an samu saɓani ba a saki cikin zaman lafiya ana basawa ana baje soyayya da dubi ta ce mai biya ta ce mai biya ne kake so ta ce Allah I love you ina son sannan kuma na sake ki yi haka muka yi lokaci in dai ba kuma dai sha-sha-sha da mari kan gado ba in kaga an yi maganar saki to ana magana ne akan saɓani saɓani da kuma tashin hankali da damuwa to sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum duk iya inda aka kai ga fasata da tashin hankali da saɓani ya girma to wajibi ne ko maza ku ji tsoron Allah ku tsaya dokokin Allah cin al'amarin saki haka nan kuma mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah a cikin al'amarin saki ba za ka sake ta ka ce tafi gidan ubanki ba ba za a sake ta ta ce wallahi ba zan kwana a gidan nan ba duk ba hanya ta tsince ni ba sai Allah ce la hunna min buyutihinna ku maza kada ku yi gangancin ku saki mata ku ce za ku kore su daga dakunan wasu ko mata wala ya kharujina kada su yi gangancin cewa za ta fita illa ayyati ne fashati mubayyana har sai lokacin da aka ga matan da aka sake sun sun zo da alfasha niyya. ka sake ta saki daya ta ce wallahi za ka ɗanɗan kuɗa gidan nan kona shi babba babbaka shi zai kaga ta aika an sayo mata fetar rabin gala kaga a lokacin nan akwai fahisha ta mubayyana sai ka sallame ta ta koma gidansu kuma kuma ta ce tun da ka sake ni kai ma uwanka ba za ta zauna lafiya ba kaga ta je tana tada mahaifiyarsa hankali wannan lokacin sai ka ce ka fi gidanku ko kuma ta ce tun aka sake ni kuma za ka ga abin da baka so sai ta fara gayyato in su samarinta ta kira shi ta ce da Allah ka zo ina son ganin ka kawai ka zo gidanka sai ka ga tsohon saurayin matanka ka ga wannan fahisha ce mu bayyana a irin wannan lokaci sai mutum ya sallame ta ya ce Allah raka ta ki gona shine ma'anar illa ce ne tashi ta mu bayyana sai Allah ce wa tilka hududullahi kaga ire-iren waɗannan abubuwa su ne iyakoka na Allah ma'anar hudud na Allah shine Allah ya halarta waɗansu abubuwa amma in aka zo wuri kaza to a ci birki kara kekar wannan shine ma'anar hududun laifi Allah ya ba da dama a yi zamantakewan aure har ya ma ba da dama a yi saki in ta kama to amma in an yi sakin ga abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake so a kiyaye so ne rattabo su a baya ya ce wa tilka hududun lahi wa man ya ta'adda hududan duk wanda ya ketar iyakoka na Allah فقد ظلم نفسه وثيقا ya zalunci kansa kuma shu'ancin wannan zalincin zai bayyana a rayuwar shi ko dai ta duniya ko kuma gobe kiyama ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mishi tasiri da shu'uncin wannan haramun din da yayi zalintan kan nasa da yayi Allah ya azabtar da shi a duniya kuma Allah ya azabtar da shi a lahira sai Allah ya ce la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra kai wanda kai saki idan ka zafafa al'amura kasanin tasu to baka sani ba akwai wa Allah ya fara da wani abu bayan ka yi saki hakan ya sake lokacin da hankali ya tashi ka ji mace tana gaya wa miji ni da in zauna da kai ga zauna da bakin kari na ji wannan kunni na tana gaya wa mijinta in kana ƙaunan wancan uban naka da ke aiki gari can ka rubuta min takardar saki haka ta zazzage mijin amma kuma sai gashi daga baya ya zo ana rara gifin komawa sai kuma kira waya assalamu alaikum wai wancan ba ta kusa ne wai ya ba ta act tana so ta yi magana da ita sai kuma gashi ana magana wai kai wani ko ɗan ma ziyara ba ina rara gefen neman a koma la ta dare la Allah ba da ba'da a amara ko ka sake mata ka zazzage ta ka aibanta iyayenta da ke da uwanki da ubanki duk ka zani ka zage ta ka zage iyayenta kuma gobe ta kasance kana son ta dawo a kuma koma ana ta ana ban magana ana bibiya kaga ai akwai karanta a ciki akwai rashin kan gado da rashin hankali a abin da yake gobe kuma zaka dawo ana tufa maka hujja akai akalla wannan aya ta ba mu izana da asali akan al'amarin saki to don haka idan muna son mu fahimci ma'anan saki da Allah subhanahu wata'ala ya ta bayani a wannan aya da waɗansu ayoyi da suka gabata malamin suke cewa ma'anin sake a shar'ance wato shi ne warwar kullin aure ga baki ɗayansa ko kuma sashensa shi ne ma'anin sake domin kowa san aure kulla shi ake yi akadi akadun nika kulla aure to za ka ce saki shi ne ka kwance wannan kullin da aka yi ko dai ka kwance jika, igiyoyin guda biyu su ko kuma ka kwance sashi igiyoyi guda uku ne aka kukkulla lokacin da za yi aure da haka idan mutum ya saki na farko ya kwanci kulli na farko in ya na biyu ya kwanci kulli na biyu in ya na uku ya kwanci kulli na uku da haka auren gabaki daya rubu kenan da haka in aka ce saki ana nufin kwanci wannan igiyan na aure da aka kulla tsakankanin mace da namiji shine ma'anan saki shar'anci amma a harshen larabcin aka ce a talak sakin abu shine wofinta shi duk da kusan ma'anan sa da yi wofintawa da kuma rabuwa to hukunce hukuncen saki kamar yadda malaman musulunci suka yi magana cewa kamar yadda ka san wa'annan hukunce hukunce guda biyar na shari'a to shi ma saki yana da wa'annan hukunce hukuncen akwai lokacin da saki yake zama halal a lokacin da ya kasance mutum ya auri mace aka samu matan kuma tana da mummunan ɗabi'a mace tana da mummunan ɗabi'a tana kuma cutar da zamantakewar nasu idan miji ya amfani da wannan dama ya saki matarsa cikin nan ya zama halal saki a wannan lokaci wani lokaci kuma saki kan zama haramun ga baki daya idan ya kasance babu wata maslaha ta shari'a babu wata maslaha ta ɗabi'a ta zamantakewa da mutum yake kuka da ita kawai yana zaman zaman shi kawai sai dubi mata sai ce ya sake ta ko dai domin ya cutar da ita ko domin ya bakanta ma iyayen tarai ko domin ya ga wata yana son ya aura babu wani dalili a shar'ance ko a hankalce da zai bada a wannan lokaci saki ya zama haram domin ƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama" sun halamta mana tozarta dukiya da wanda ya sake babu dalili hukuncin shi ɗaya da wanda ya tozarta dukiya zai shiga cikin almubazzarai waɗanda suke almubazzaranci zai shiga cikin waɗanda suke cutarwa domin nasu ya ce labarara. wala dara ba cuta ba cutarwa kai kada ka cuci wani in an cuce ka kuma karkara ma cuta da cuta karkara ma cuta da mugunta duk na siya haramta hakan to da ka duk wanda ya saki matarsa ba tare da wani dalili na shari'a ba ko dalili na zamantakewa mai karfi wani lokaci suke nan ya zama haramun Allah ya rubuta mishi zunubi a cikin wannan take wani lokaci saki kan iya zama makaruhi in ya kasance babu wani dalili sai bukatun sha'awar rai ko kuma yar karamar cutarwa yar karamar cutarwa nan gidan kowa da shi gidan kowa da shi ba a taba zamantakewa babu cutarwa karama irin da ya saba ne da kullum ni min ruwa sai ta miko maka juice kawo min abinci sai ta kawo maka eh, abin sha ire irin waɗannan abubuwan cutarwa kanana ne yau da kullum babu gidan da babu shi har gidan manzon Allah akwai shi sallallahu alaihi wa alihi sallama gidan nan sallama akwai irin wannan abubuwan ɗan cutarwa ne yau da kullum akwai wata rana manzon Allah yana zaune da nana Fadatu sai nana Aisha sai ta kawo mishi ɗan ganda da ta yi masa da ta bashi sai ta ba, haka sai ta ba na nasu da ta ce gashi irin badawa ɗinan zai niki shi ba wai an baka da zuciya ɗaya ba shi kuma na na da ce ban shi ta ce wallahi in baki karɓa ba zan watsa niki a jiki ta ce to ba zan ci ba ta kuma watsa mata ta watsa mata annabi ya ce ke ma zauna ta rama kaga wannan abin da za a yi namiji mai hankali ji daɗi ga matan shi su biyu suna saɓani cutarwa ne amma irin wannan ƙaramin cutarwa ne nasiha da jawo hankali da faɗakarwa shi zai gyara irin waɗannan abubuwa ko kuma wani lokaci kai wa mata magana sai maka wani baƙin magana haka wata baƙar magana ko wani habaici habaici duk ana samu a zamantakewan aure wata rana na na aisha ta nuna zafin kishinta sai manzan Allah yake ce mata shedan din ya zo miki ko da ke kai ma kana da shedan sallallahu alaihi wa alihi sallama zamantakewa aure ne sai baka shiga kai ma da haka amma zamantakewa aure ya hana ya ya nuna wannan duk yana faruwa yace shedanin ki ya zo miki tace amma ma aka shaytan kai baka da shedan din ne kai kana da shi ai to ya zaka yi da irin wannan da haka wai ka zauna ka ce kai ne namiji kai ne wani bijini, kai ne wani hortunin sa kai ko soja kake kana da bindiga ko ba gaskiya ba wallahi haka na za a taka kan lokaci kuma dole kai hakuri dole kai hakuri kada ah, to zaka bindige ta ne ai kaga dole kai hakuri ko ga <laughs> to haka ne ka'ida ce to ya irin wannan lokaci saboda irin wannan yan kananan matsalolin to makarohi da shari'a ba ta fatan haka nan shari'a tana Allah wa da shi wani lokaci sake kan zama mustahabi idan ya zama akwai lalura ta shari'a ya zama matanka ba ta da kamun kai ba ta taka tsantsan wurin mu'amala da maza ka yi nasiha ka yi fadakarwa, bai dade ta ba ko kuma ya kasance ba ta kula da dangin jikinta ko mutum goma ne na sai ta iya zama cewa wani zama an yi nasiha an yi fadakarwa bai tasiri ba to irin wannan babu laifi a sake ta a matsayin ma hajji. akwai lokacin da suke yake zama wajibi duk lokacin da aka samu mace tana bayyana fasikanci tana zina ko ta koma tana shan kodin ko wiwi kuma wannan fasikancin ya bayyana ko mace tana bin bokaye da yan boli sihiri kenan ko wai tana neman kujerar kujeran zama a gidan miji kar a yi mata kishiya a irin wannan lokaci saki ya zama wajibi bayan kayi nasiha da jawo hankali da faɗakarwa ne zurfi ya kasance bai magance matsala ba a wannan lokaci haramun ne ka ci gaba da zama da irin wannan mata kuma yana da kyau mu fahimci cewa jama'a musulmi namiji kadai ke mallakan saki namiji kadai ke mallakan saki iyaye miji ba sa mallakan saki kamar yadda ba sa mallakan komi ko mada komi idan ka dubi manzan Allah sallallahu sayyidina Umar ya kawo karan ɗansa Abdullahi Abdullahi ya saki matarsa a lokacin tana cikin jinin al'ada sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa cewa na dawo da ita ya kasa ce masa sayyidina Umar dawo da ita sai ce murhu falyuraji'ha kana da yanci a matsayin na uba da zaka umarci ɗanka ka ce dawo da ita amma baka isa ka ce to na dawo da wannan matan ba kai uba ko wa'yansu daga cikin iyaye abin da ya sa dole mu fahimci wannan a zamantakewar mu na hausawa ban san waɗansu ƙabilu ba amma dai na san insha Allah ta alama da yake babban alƙari ne zai ƙara mana haske akan wannan ana samun dawo da mata daga iyaye ko kuma saki ma wani lokaci daga iyaye to matukar dai miji ba safihi bane ba wawa ba ne mari hankali haka haka mai na ke ce mishi yawa galagal haka idan ya zama irin wannan mallakan saki da kome duk yana hannun waliyansa ko kuma ce wakilansa amma inda ya zama mai hankali baligi mai hankali baligi to wannan miji shi yake cancanta ne suke da kansa kuma ya zama akan zaɓin kansu ba an tarsasa masa ba lesa ala mustakarahin ala. wanda aka sami mishi ya saki to sakin da yi ba misali kun tara neman aure da wani sai ya sa aka kama ka aka yi maka ukuba aka yi maka azaba ya ce kai ka aure mu wanda ni na fara neman ta kafin kai da ka in ba ka sake ta ba yanzu za mu kashe ka sai ka ce na sake ta ya ce a sake uku za ka yi ba komi ka ce to na sake ta na sake ta na sake ta ba uku ke nan ba in an tara na sake ta sake uku wannan ban kaura da shiriri ta ne wannan ba saki ne yawwa Allah madaukan sarki bai zartar da wannan sakin ba domin an tursasa masa amma in dai akan zaɓin sa ko mai hankali ne ko baligi ne sai ya saki to wannan sakin ya tabbata in ana son ya dawo da ita sai dai a je a roƙe shi ko kuma a tarsasa shi ana da damar da za a iya tarsasa shi idan yanayi ya hukunta hakan kuma yana da kyau fahimci cewa ana iya yin wakilci wurin saki mutum ya wakilta wani ya ce je ka saki matata duk ya halatta a shawanci ko ka aiko da takarda ka ce ne je ka yi mata ko makamantan wannan in an yi binci an tabbatar da tabbas wannan kwasan daga miji ne shi kenan magana ta kare magana ta kare saki ta yi amma ba a samu wani ya yi saki da wasa da wasa haka shi yana wasa ne haka kela matan shi ta yi abinci mai daɗi abincin ya ɗibo shi ya ce wannan abinci in ba irin ki ba wancan ai ba a za ta irin wannan girkin kin da ba ke na aura ba ai da na ɗanɗana koda ta ce shi yasa ni na san wallahi ba ka iya rabuwa da ni ba in kaga kaga abinci kaga kaza kaga kaza kaga kaza komi dai zanzan yake tafiya a gidan ta ce ni na san ba za ka iya rabuwa da ni ba ya ce Allah zan iya ta ce ba to rabu da ka gani ya ce to shi ke da na saki ki ana wasa haba malam ai jidda hunna jid wa hazul hunna jid wasan su gaske ne gasken su gaske ne da ka duk wanda ya saki da wasa to hukuncin wanda ya saki daga sai sakin ya tabbata na sake shi to magana ta kare an kasa sake in sauran igiyoyi biyu su kankanu sai dai kuma zuwa an jima ka ce to na dawo da ke kuma ci gaba da zamantakewa na auratayya to shi sake a shar'ance kamar yadda malamai suke bayani ya kasu biyu ne akwai sakin da yake karara suna kiran shi a sare a shi karara ne shine ai amfani da lafazin da zai daukan wani fassara in ba sakin ba ya dube ke ce na sake ki ya dube ke ce ke sakakkiya ce ya dube ta ya ce ana a zahar na sake ki ko ina kalmomi ya ba su daukan wani tawili saki ne karara to irin wannan sakin idan aka yi shi saki ya riga ya tabbata to akwai kuma saki na kinaya shi ba karar ake fitowa a sakin ba akan yi amfani da wata kalma ce sai dai kalman tana iya daukan saki tana kuma iya daukan wata ma'ana wacce ba sakin ba namiji ya dubi matarsa ya ce ba ni baki ba ni baki wannan ai ba saki ne kai tsaye amma yana iya daukan saki ko kuma ya ce tashi ki koma gidan iyayenki ai ba suke bane amma kuma yana iya daukan saki ko ire-iren waɗannan kalmomi ni da ke faufau ba ni ƙara kwanciya a shimfita ɗaya da ke ire-iren waɗannan kalmomi ba saki ba ne ƙarara amma akwai yiwuwan ya iya ɗaukan ma'ana saki a irin wannan lokaci babu wani alƙalin da idan an yi wannan zai zo ce to ka riga ka sake ta da ka taso kai alkali ko kai uba ko waliyai ko wakilai ba wanda ya sai zartar da wannan a matsayin saki duk wanda ya wannan ya ƙetar hajji na shari'a sai dai a tambaye shi ka ce mata koma gidanku me kake nufi saki ko kuwa ladabtarwa ita ta dawo gidansu a yi mata fada ka gane ba saki ke nufi ba ba ni baki ka gaya mata wannan ko baka faɗi ba ya ce wallahi na gaya mata kuma har yanzu ina nanatawa ba ni ba ta matuƙar dai ba za ta tabbata a cikin musulunci ba Ka kagan ce radda wannan dama ai kuma wannan matsala ce ta daba ire irin waɗannan da yana iya ɗaukan saki yana kuma iya ɗaukan ba saki ba to shi irin wannan ba a tabbatar da shi a matsayin saki har sai idan an tambayi mijin me kake nufi idan ya tabbatar da wani a matsayin saki sai ya kasta a matsayin ya saki an kuma cewa ba saki bane ga hanzari na ga kaza ga kaza ga kaza to shine abin da ya wajaba kuma ire-iren waɗannan hanzarin jama'a musulmi yana da kyau mu fahimci cewa ita ce hakikanin manufar shari'ar musulunci wato kowace irin kofa komin siririnta da za ka tunkuɗa shubuha ko a babin tsaki ko a makamantan wannan abin da ya jaba akan kowane musulmi ke musamman alkalai da wakilai da waliyai wato ga wata kalma za ka yi amfani da wata 'yar shubuha karama ka tunkuɗe wani tsaki da ya faru in dai akwai wannan kofar a shar'ance to ya wajaba ka ji wannan kofa ko da ka fahimci cewa kamar kwamijin nan sake sake yake nufi amma kuma yanzu gashi an kare shi tunda ba sarihi yayi ba ya ce shi ne ba sake yake nufi ba shi yana nufin kaza ne abin da ya wuce ba kan alƙali sai ce ta auren nan yana nan ba a rabu ba auren nan yana nan ba a rabu ba idan ba alƙali ko kuma wani wakili ko waliyi ya zama shi ma galhanga ba babu yadda za a yi kawai sawatan irin wannan jirwaye mai kama da wanka shi ke nan sai aiwatar da take a ka wannan rashin kan gado ne kuma rashin hankali don haka a ƙarƙashin wannan sai malamai suke cewa to sakin ma gabaki ɗaya in an dube shi da kyau yana da fuskoki guda uku ne akwai wanda suke kiran shi a kulakul munajjar sakin da yake inda an yi shi kawai ya riga ya faru shi ne irin wancan da muka yi bayani a sarih ɗin wanda ya fito ƙarara. na sake ki magana ta yi kawai shi ko da wasa ko da gangar in dai mutum yi wannan shi kenan magana ta sai dai idan da ya yi sakin da mantuwa ko da raskana, ya raskana, ko da mummunan zato yana ce wance ce sai ya sake ta ashe ba wance ba ce to irin wannan sakin bai faru ba inna malamal bin niyyati wa inna ma likulli mar'in ma nawa sai mutum ya manta sai ya saki yana son ya ce ba zan sake ki ba sai ya ce na sake ki ana iya samun wannan kuskuren harshe sannan sake bai faru ba saboda inna malamalu jinniya yana nufin ya ce ba zan taɓa rabuwa da ke ba sai ce wallahi daga yanzu ina na rabu da ke misali ana iya samun wannan ana iya samun mutum ya fusata fushi ya kai fushi har ya kai ta hayyacinsa sai ya saki wannan sakin bai yi ba abinci mafi inganci sakin da ya abin nan fashin da ya gusar da hankali akwai wanda yake idan ya canzara yakan zama kamar karamin mahaukaci ne wannan lokacin hukuncin shukuncin mahaukaci hukuncin shukuncin ya rukare ne idan ya sake irin wannan lokacin bai yi ba mallanta na mahaukaci da yake cikin hauka haukan ya tashi mishi ya zo ce ya sake ta tokar a ce shi ke na sai maganin kwashe kaya a ya ce saki uku ya mata wannan sakin biyu ba to amma dai saki ya fito karara da ne hankali baligi akan zaƙin kansa to wannan saki almanajas ne dole ne a tabbatar da wannan saki to akwai saki fuska na biyu shine mu ba, sakin da aka in tashi da wani abu to shi da zaran abin da aka jibinta sakin gare shi ya tabbata to sakin ya faru idan Allah ya kai mu baɗi ɗaya ga watan shawwal to na suke ki kaga an jibin tashi zuwa ga ɗaya ga watan shawwal duk ranar da duk ranar da uwar gidana ta dawo gidan nan to ke na suke ki sai da sun rabu da uwar gidansa sai lamkullan kuwar gidan makirci bai bayyana mishi ba sai daga baya sai suka je shirya za ta dawo sai yake gaya ita makira cewa duk ranar da uwar gida na ta dawo to ranar da na sake ta sake da ana zaune ko bayan sati ɗaya sai ga uwar gida ta dawo to shi kenan sake ɗaya ya faru amma kafin dawon uwar gida fa ba ta ci wannan balakul mufaf kenan in aka rate in aka jibinta shi da wani abu to da zaran abin da aka jibinta sake da shi ya faru shi kenan magana ta kare saki ya to saki fuska na uku shine at-talaqul mu'allaq sakin da aka rate da shi da wani abu shi kuma yace in kika sake fita daga gidan nan na sake ki idan kika sake shiga ɗakin wance na sake ki in kika sake kunna rediyo kika kwara tsaran shi ko na sake jin kiɗe-kiɗe a rediyon ki ko a wayanki? ko na sake ganin kina kalle-kalle na batsa ko kuma hausa a waya to na sake ki shi kuma nan abdulakul mu'allaq ke An ta yadda take da wani abu to sakin yayi in ta sake yin ko bai yi ba to gaskiyar magana ita ce sai an lalubo niyan wannan bawan Allah sai ya kasance shi barazana yake so yi mata ba wai yana nufin ya sake ta bari barazana ce da tsabar tsoratarwa yana ce ita raguwa ce tana tsorata an mata irin wannan barazana ashe wata jaruma ce akan saban Allah kawai akwai wani jarumi ne akan saban Allah wani kuma za ka same shi gashi da ƙarfi a jiki amma bala'in rago ne ana ce mishi Allah ya hana sai ka ji shi tibis ana ce mishi manzan Allah ya hana sai ya samu raunin gwiwa wani ko ka gan shi dan tirit wata ka gata yar tirit ga sanan nan mala kamun ka hure ta ta amma fa gurin saban Allah bala'in jaruma ce ke magana ta ce magana ban za ba wanda isa ya hana ni fita wallahi in je ɗakin wani wallahi ba wanda isa ya hana ni kallon fim kawai kana dawa sai ka same tana kallon wannan filmi sai ka same ta fita daga ɗakin ta je ɗakin wani to a wannan lokacin idan kai kayi nufin tabbas sai eh, in ta sakin a nufin ka a niyan ka sakin ka ke nufi to a wannan lokacin sakin ya faru in ko kai nufi a cikin zuciyanka cewa dama ba saki nake nufi ba tsoratarwa ne da razanarwa ko Allah ya sa ta karyo ta ga abin da nake so kila an fahimci da kyau to a wannan lokacin saki bai faru ba sai dai hukuncin ka ɗaya da wanda ya rantsuwa kamar ka ce mata ne billahi lazi baki ita ta ƙara kallon fim ba sai kuma gashi ta yi kallon fim ɗin, ta karya maka rantsuwa kenan to a wannan lokacin hukuncin ka hukuncin wanda ya rantsuwa ne za ka sai ka je kai ka fara rantsuwa ila an da kyau babu laifi idan zama ya ƙi daɗi mace ta nemi namiji ya suke ta a sharanci akwai wannan kofa idan aka sami wato miji ba ya iya ciyar da matarsa kullum sai dai matan ta fita ta je ce wa ce ba na samu abincin da za da ita da 'ya'yanta a wannan lokaci idan cutarwa yawa matarsa suna iya neman mijinta ke ta a gaban alkali ko kuma yayin da cutarwa ya yawa kullum duka kullum zagi kullum batanci a irin wannan lokaci an yi an yi an yi da al'amura sun ke daidaituwa mata tana iya tafiya gurin alƙali ta ce ina neman ka tarfa ta miji na suke yi haka nan babu laifi idan mijin baya zama shi ne kullum yana legas yana fatafa shi ne kullum ba dai ya zama sai wata uku biyar shida bai ma dawo gida ba in ya dawo gida da safe a yamma yi gaba ta ji tsoron fada zuwa ga fitina babu laifi ku nemi a sake ta idan wani aibi babba ya bayyana ga miji abin mijin kuma ya zama ba shi da lafiya an yi aure kin lafiyan shi da amma daga za kuma babu lafiya ta zauna shekara ɗaya shekara biyu irin wannan babu laifi ta nemi alƙali ya raba auren ko kuma idan ya zama ah, idan ya zama eh, mijin da bai iya bai iya kiyaye duka haƙoƙa na aure duka wannan babu laifi mace ta nemi a sake ta to dalilan da ke kawo yawan sake-sake a hakikanin gaskiya dalilan nan fa ba za su ƙididdigu ba in ana son fillafin fillan ne domin duk abin da ba ka tsammani yana iya haifar da sake yana iya haifar da sake a kan kawai ɗauko min riga ta shaddan nan green ta tafi idi sai ta je ta ɗauko bulu wannan fa yana iya kawo suke kan kawai ɗauko min kofin nan mai ɗan abin nan mai ɗan hannu ko mai ɗan tulluwan nan sai ta je ta ɗauko kofi mai yalwa yana iya kawo suke saboda shekan inna shaitana yanzu na kuma shekan ba inda babu shi shekan yakan tara magoya bayansa ya ce musu kowa ya gaya mun abin da ya je ya yi nishari na ɓanna wannan ya ce na je ne kaza ɗan ya ce ba kai kani ba wannan ya ce na je na sa shi kaza ce kai komi ba idan wani ya zo ya ce ni na je gidan aure haske da na tabbatar da na haifar da suke an raba auren sai ɗan ya san shakandi ya ce yawowa ire-iren ku muke so a kusa sai ɗan ya jawo shi kusa shi sai ya shi wani matsayi ya shi wani bufaje daga cikin fadawansa to idan dai shedan yana ba da lambobin yabo ga ne da ya iya raba aure to za ka iya fahimtar cewa kenan komi ma na iya raba aure wani lokaci ka sai mata mota wannan ya zama sanadiyar rabuwan aure wani lokaci ka takura ta wannan ya zama sanadiyar rabuwan aure to amma a kodansu abubuwa ɗin da ke so ne a jimlace su ka'idoji ne in an tsare su insha Allah ta'ala za a sami sauƙin rabuwa rabuwan aure ko kuma a ce kutsa musu shi ke haifar da mafi yawan rabuwa rabuwan aure idan an dubi su da jimlacen su kaga jahilci na daga cikin abin da ke kawo rabuwan aure jahiltan addinin musulunci da kuma jahiltan zamantakewa da rayuwa jahilci na addini mutum ya yi aure bai san dokokin Allah cin auren nan ba sai ka ji la da shiririta da rudani a cikin abin ya wuce da kake tsammani jahilci na taimaka makamar ruwan aure da aka maganin wannan shine a ilmanta a addinanci hakanan jahilcin zamantakewa zamantakewa littattafai da dama malamai suka rubuta akan yadda ake zamantakewa iyaye su zaunar da mata su nuna mata yadda ake zaman aure iyayen da suna yi amma iyayen yanzu sun kai ya sa ba yin wannan wannan abu na farko ke abu na biyu saba ma Allah na jawo yawan sake sake a cikin al'umma wanda ma ke da ilimin da yake da ilimin shi ba ya san haƙoƙan aure ko ta san haƙoƙan aure amma ta taki sai kaga ana yawan samun rabuwan aure mutum ya san dokokin Allah cikin al'amarin auren nan ba abin da bai sani ba amma kuma ya ƙi aiki da shi ita ma matan ta karanci dokokin Allah cikin aure amma ta ƙi aiki da shi kaga babu mamaki a samu saki a cikin irin wannan zamantakewa san rai daga miji ko daga mata ko daga iyaye na san abu kaza zai fusata shi amma bari ne shi kuma ya gane an yi laifin a fusata shi sai ga to ba zan iya ba na san abu kaza zai cutar da ita zai cutar da iyayenta bari in in aka yi mata ita kuma sai ta koma gida iyayenta kuma su kuma sai su ce to shi kenan babu wani sauran zamantakewa sai a koma gaban alkali kangare wa miji ko girman kai mace ta rika girman kai ga miji ya aure ta Allah Allah sai kasance tana mishi wani isa da fankama da fariya ita tana aiki shi kuma yanzu an sallame shi aiki dole wannan ya haifar da girman kai yi min kaza ta ce ba yanzu ba wani mutum ya kawo muku kan matarsa sai ta zo ta tambaye shi wani mai kike so a yi yau ya ce ki je ni ban da zaɓi duk abin da kika gaya ya dace a yi na abin ciki ni dai dan Allah ka gaya mu ni dai dan Allah ka gaya mu sai ta manna mishi idan ya ce to shi kenan sai mana dan waki ta ce billahi lazi ba ni ba a shaida ma iskanci kawai ta shirya sa saba ni to kaga wannan zai kawo rabon aure in aka yi ɗaya biyu uku kai hasali ma dai yanzu magana da muke yi ya kuma sake ta ya kawo mun kuka ne a lokacin ba a yi sakin ba amma kuma gashi yanzu ma an yi sakin yanzu haka ana cikin tana cikin idda kaga wannan na kawo rabuwan aure da yawa sannan ketar haddin shari'a yayin aure sai wani saurayi ga ato a da yawa rana daya za a yi bice mun yi fati an haɗu maza da mata an tashi what next kada dai rana daya ko dangin mata ai tabarruji a saba ma Allah ai fito na fito da Allah to billahi alladhi la ilaha illa huwa Allah abin nan mun kimu ne yawa Allah subhanahu wata'ala ba a yi mishi tafi a banza sai ya daukar ma wani daga cikin tabi'u tabi'in yace ni kan gane na faɓa ma Allah idan na ganga mata na take kan gare mu in ya ga yadda matarsa take kan gari shi to ya gane ko ya samu matsala a tsakanin shi da Allah Allah zunta kan yana daukan kansa da ta an saba ma Allah a wurin aure to wannan kuma zai bayu ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya muku ukuba cikin auren har ta kai ga saki wannan misali da yawa ya faru akan wannan babu lokaci da za a tsara misali idan ya kasance mace ta kafa wurin abin da ya wajaba a kanta na zamantakewa wannan na kawo rabuwan aure kamar mace ta zama ta iya kwalliya ba kullum kai kana ta waje wani ya je poli wani ya je abu wani ya je wurare daban-daban da mata suke bayyana wata matan in ka ganta ta fito ta caba kwalliya tsoron Allah da hangen gidan lahira zai saka kau da kai amma kada akwai abin kallo kai kuma in ka zo naka sai ka can wuce da wuri mata ta mace ce kuwa ko ko mata maza ko muzu muzu sai ka fara kasa gane wai mata ce mace ce ko ba mace ba ce in ka ga can sai ka tabbata wancan mace ce amma kai matan ka baka ganin alamun matataka a kanta kai wani sai fata kai wallahi irin wance kamata in je in wancan ne mata ka ji wannan za su makomi da ita ba a ganin sake na iya faruwa ko kasance mace ba ta iya girki ba akwai matan da idan ta zo da shinkafa da manja da man gyaɗan da magin da duk haɗa su take lokacin da kawai ta zama a yamu a kawai bisa na gaba ke da ta isa cika gishiri kowace dai da irin nata in mace ta zama bata iya girki ba da ta na yawan baki yana gayyato mutanen kirki masu alfarma kullum sai dai ya ta kama kani ga abinci har abinci amma duk wanda ya dan tsare ɗaya biyu sai ce alhamdulillah jazakallahu khair ta san yau sallah na ci abinci sosai nan korafin da abincin idan namiji ya gaba sarki sai Allah ne zai yi sai ce to shikenan wannan baiwa Allah ta koma gidansu ko kuma ya kasance mata bata iya magana ba ya zo mata ya ce to wanda kinga kuma kaddaran Allah da ya faɗa mana kinga ta kaddana da aka sallame ni daga aiki ni sallama ma aka yi ba ban ba gira Hmm, wallahi wannan ta shafa ni dai wallahi tallahi sannan sallah ne ke kai mu ka gaban kawarar riya haka ya kamata ki yi irin wannan magana akan wannan maganan wallahi wani sai ce to na fahimci ba kauna ta kada gaskiya take yi ba tafi gidan so idan dai ya kasance mace ta kafa mun ci bakwai kuɗin yayin ya alga ta idan ya kasance mace ta kafa a abin da ya kamata a ce ta tsare a bajin zamantakewan aure to wannan na daga cikin ababen da ke kawo rabuwan aure idan ya kasance mace ba ta iya lallashi da ban magana ba matan hausa da Allah shirye mu matan hausa mafi yawansu ba su iya lallashi da ban hakuri ba yau miji ya tunzara ke sai ki shuru in ya dan sako sai ki je ki lallashe shi wani ni na san ban daidai ba kai hakuri ka yafe mu shi kuma a lokacin nan yana tunzara yana tsiya ki san koyar da kai kai haƙuri don Allah don Allah kai haƙuri ba zan ƙara ba kin kina da ɗan cin hanci da zaki bashi ki bashi kin yi ju kin yi waye kin yi waye kin yi waye kuma kin bari sai dare irin karfe tara ɗin ba lokacin da fashi ya ɗibo shi sosai ba kin je kin caba kwalliya kin yi kwalliya sosai kwalliya da irin wanda ake yi duk kun gane abin da nake nufi kwalliyar da ke ko bai dan Allah ba zai yi dan wani Allah irin wannan yi dan wani Allah ba laifi bane wurin nan ba da wata gista. al'imam abin nan ina jin amash suleiman bin hiram da kahili ina jin koshi ko kewan daga cikin tabi'ai ya samu saɓani da ɗalibansa al'imam imam ya kawo a cikin siya sai ya dakatar da su ya kore su daga makaranta na wata ɗaya ya ce ya kore su na wata ɗaya suka bi duk hanyar da za su bi su ba malam haƙuri malam ya ƙi yadda sun bi makwabta sun bi jartawa duk malam ya ƙi yadda sai wani daga cikin sai kawo shahara na bata gurin iyalin shi mana a ɗan sami abin alheri a yi mata aka ɗan sani turmin zani da waye da waye da a cikin iyalin shi aka ce da Allah ki roƙo mana malam shi kenan ana ba ta wannan yau gobe kawai sai malam ya aika ma dalibai ce a dawo makaranta to da yake abin duk fi sabilin lahi ake yi sai ɗaliban suka ce alaga ta malam mun bi duk hanyoyin da zamu mu bi amma ka ki yarda amma ga kuma ka aiko ka ce mu da me ya faru sai ya ce kun bi ta wani mai ceto ne da ke zuwa tsarara ba daidai yake da wanda ke zuwa da riga ne balli ba ila eh, fahimce da kyau to wannan na dan kawo shi ne saboda mata su dauki zana irin wannan bari to kasawan mata akan wannan yana kawo rabuwan aure sannan shin ababen da ke kawo rabuwan aure shine mace ta zama tana kyaman ƴaƴan mijinta wanda ba ita haifa ba duk namiji ne hankali ya ga matan shi tana neman ta raba kan ƴaƴansa wallahi sai ya ji baya kaunanta kuma akan wannan kowane namiji zai iya rabuwa da matarsa kirikiri ya ga ƴaƴan shi ne amma wannan kina nuna ke ba naki bane wannan ba naki bane babu namijin da zai ɗauki wannan duk ruwa ɗaya ne kuma duk danganta ɗaya ne daga nan har tashin alkiyama suna ba da ke kawo rabuwan aure kuma bakin iyaye sun zamantakewan ma'aurata irin san kan da iyayen zamani suka koma suna yi akan akan akan ƴaƴan abin ban al'ajibi a da idan namiji ya auki ka to sunan su duka ƴaƴanka amma a yanzu iyayen yanzu wannan ta ce wannan kuma miji ta, ba ka bane kai a wurinka haka idan ya laifi ƙaramin laifi sai ma sai yarinyar ka ta kira ka a waya assalamu alaikum baba ni dai wallahi tallahi ni ba zan iya zaman nan ba ba abin da zai mun kaza kaza kaza kaza ku ki tsale da shi ki dawo gida kike yin auren nan ne da sabani guda daya na sai uba shi ya ta dawo gida in ba yin auren nan ne na sai a garin mamiji idan mijin nan ya fasata ya ga dan ne za a matsa mun sai ce to na sake ta to kai uba za ka yi burin yar ta je ta kwanta zan a ɗakin mazaje da dama ai babu uba ne hankali da ya kamata iyayen ja idan ya ta kawo musu kuka dukanta ma suke yi ta koma ɗakinta in ya so idan hankali ya kwanta sai ya kira mijin ne ya faru kaji kaji kaji sai ya je fa matan ya mata faɗa ya lallashe ta ya ba ta magana amma dai ba wace wuya ji wai kawai daga kan ƙaramin abu ba iyayen da haka kuke Allah ya saka muku da alkhairi mu kuma iyayen yanzu Allah shi rafar da mu wannan na daga cikin abin da ke kawo rabuwan aure shi abin da ke kawo rabuwan aure da sake-sake sukurkucewan iya mace ne ne nake nufi idan sinadaran da Allah ya gina a cikin jikinta na mace ya kurkuce, to ina gaya maka da matsala kuma an yi ittifaki cewa matan hausa su ne ba su da wannan kangare mace tana ji tana gani za ta kurkuci tana ji tana gani ba ta ɗauki matakan da za ta gyara gangan jikinta ba wannan gyaran gangan jiki nake nufi idan ka dubi matan ibo matan iyamarai suna da waɗansu abinci wanda suka sani wannan abincin na gyara musu sinadaran makaman jikinsu ne da za su iya faɗa da shi in faɗa ya kama amma wannan mace ta zauna ga haƙƙai ba mala ba dole kai ta kalle-kalle ba kuma abu hanyar da za a ba a gyara waɗannan fa na ji da ta kasako a wani fere da aka sanya shi a wasa bari faɗo nan tun da hikaya nake ba ba tsaba ne ina aka sanya shi a cikin gidan talabijin ɗin wasa yana magana akan abin da zai gyara musu jikinta ya ce matan hausawa ne kawai bata damu da ko nonon ta zube ko ya tsaya daidai abin da ya same ta ka gano nono kamar sulaifa ba dole a samu matsala ba wannan ba ba tsarki yi ba ina shi kaya ne sai an fahimci da kyau da aka ita mace ta mutu gangan jikinta ba da aka mace ta su kurkuci kazanta wata kana son zama da ita amma tana bude baki kamar an bude shadda dole ne wani lokaci in cutarwa ya cutarwa namiji ka kan haƙura da wannan matan ba lalai ba sai zama da taka ina fahimta ko kuma mace ce watsi da sunan alfitsara da manzon Allah ya shar'anta kaga wata ta bar gashin hammata har yana gansa kuka wata ta bar gashin mara ga wuri kullun tsarki ake ana sa ruwa kullun wurin a rufe kuma wurin dama ba a bayyana yake ba da tara kashin iska ba dole ta rika wari ba dole ta rika wari da haka dole wannan namiji ya ba shi izina akan ya rabu da irin wannan mata ko kuma abin nan kaga wata tana da kumba haka ta jin mamijin ciwo ko kuma wata kaga kunninta kana dan ladan kunninta sai ka ji yana yana wari ko yana yana taci ba ta wanke kunni albarajum waɗansu malamai suka ce duk wani kusurwa a jikinka wanda ke boye shine wanke shi na cikin sunan fiqa to irin wannan dai kan kawo rabuwan aure a mafi yawan lokaci daga maza kuma akan samu ɗanɗani wani shi na nan shi na son kowane irin shakwale ya bayyana sai ka ɗan dan dangana ji irin shi za ta dole ka samun rabon aure da yawa ya aure irin wancan ya ce a to Allah kuma suna dan iri kaza kuma kuma shi ga shi ba hali ke shi ba haka sai dai ya saki wannan ya samu wani zubin kuma wannan na daga cikin kurakurai manya da ke haifar da rabuwan aure wani namiji na nan mai ɗanɗane ɗanɗane sannan fushi fushi idan aka ce daukan mataki na shari'a yana kawo rabuwan aure kan ƙaramin abu nan da sai ga an fusata mummunan zato mace ta ga ta fahimci kamar kaza daga mijinta sai ta ɗauki matakin azartar da shi ya fahimci kamar kaza daga matarsa sai ta ya ɗauki matakin cutar da ita daga nan yana iya kai ga rabuwa kaga wannan wayan salula yana raba aure a mafi lokaci yana yawan raba aure gama ta tana caci cikin dare karfe biyu na dare kuma ka duba kaga tana yi ne da wani ba dole ya rubuta ta ba kaga yana turo masa hotuna tana turo mishi hotuna ba dole a rubuta ba kun fahimci da kyau jama'a musulmi wannan dai yana daga cikin abin nan haka nan talauci aiwa ana batsa sosai a ciki da aka kaga dole kawo rabon aure haka nan talauci talauci yana kawo rabon aure kamar yadda yake arziki ma na kawo rabon aure wani talauci ne ya mishi katutu ko dai matan ta kasa ko shi ya kasa sai a rabu wani kuma yanzu arziki ne ya samu sai ya fara jin ya fi karfin level din wannan mata shi ke na sai ya rabu da ita duk ana samun irin waɗannan matsalolin rashin kafa'a abinda nake nufi da kafa'a shine to a ilimi da hankali da wayewa sai dan birni wayayye mai ilimi sai ya je auro wata can ba ya jahila ga ta nan ta san kan ganin al'amura ba ya zo ya ce mata ana cutar da musulmi a libya misali ko a iraki ta ce menene kuma iraki ya ce a iraki iraki na ce ta ce ita wallah ba ta sani ba wani ƙauye ba ta ma sun iraki ba kwata-kwata to kare da wannan ba zai taɓa zama da yake tattauna tattauna na fahimtar juna ba domin shi ya gabas ne ita kuma ta yi yamma ba za su taɓa haɗuwa ba in dai ce su tattauna da ita to kullum cikin bakin ciki da tashin hankali da ya karshe dole dai akai ga rabuwa ma da kishiyoyi masu ilimi ta dariya Allah ya saka da akwai da arga kala kila ma da kishiyoyi su sun san yadda aka sa gaba ita kuma bata sani ba kaga dole dai da karshe ya hakura da ita komin san da yake mata to haka nan kuma rashin hakuri da garaje wannan ai hakuri da Allah matasan mu suna da matsala jama'a musulmi wannan matsalar na matasa ne da zarar saurayi ya ga ya aure sai ya rika ganin ni in ce mun sai in ci ubanta ko ba su faɗin haka suna faɗi sai in ci ubanta akan wannan ne bari ga muku wani matashi da ya daɗe yana bani takaici wai ya auri matan nan sai ta haihu sai iyaye suka zo za a yi mata wanka wankan nan mafi karanci a nuna mata yadda ake tsarki kuma idan dai lalura sukan sa mu ɗauki matan mu kai abu wani lokaci arne ne ma zai baje ta ba abin da ba zai yi ta ba tsarara za ta zauna a gaban arne ya sa hannu a ta yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza min ba da aulaka katta ko uwarta ta ɗauke ta kai ta bayi ke mata wani ta nuna mata inda ake tsanki wai wannan ustazun wani shi ba wanda zai karbi shi tsaraicin mata sha sha sha na rantsa muku da girman Allah akan wannan ya sake ta kuma shi in dai da a mata wankan nan gari rabu da ita wannan irin daya ne da rashin hankali irin wannan garajen da mu matasa muke gurin rabuwan aure ba zai kai mu ga gaci ba ka zauna ka zama na tsaye karka cikin abubuwa shi yasa duk namiji duk saurayin da ya rabu da matarsa in dai an bincika an samu matsalar ba daga matan bane to don Allah duk gidan da ya je zai aure a sanya ne sadaki naira dubu ɗari biyu da hamsin to sai dai ko matsalar aka tsananta mishi zai ce to auren ba lalai ba sai da furin dauke wata hanya to a dai ka ma ne a roƙi Allah shi ne shi shi kenan dai kawai gaba kura ba su yaki to kaga san duniya na raba aure san duniya ga mijin ko ga matan wani wata za ta yi tsammanin za ta samu duniya iri kaza in ta rasa kuma shi kenan sai matsala wani zai tsammanin zai samu duniya iri kaza daga iyayenta in ya rasa kuma sai matsala sai kuma ƙarin aure da mu maza muke yi wanda Allah shar'anta mana duk da yake ba wa ƙarin aure ba abin yabo bane kai tsaye ba kuma abin zargi bane kai tsaye yana da fuskoki da dama ne mutumin da yake bayi da shi yana zaune a gidan haya ɗaki ɗaya da shi da matan da 'ya'yansu hudu ko biyar wannan yar ta kai shekara bakwai takwas sai ya samu wata raran dubu ɗari uku don allah aure ya kamata abin da ya jaba kan shi ne ɗan samu ɗan wani ɗakin ya ɗakuna biyu ko uku ya amma sai waya sai zai ƙara aure saboda sha'awar zuci wannan danganci ne da kuskure Bashe an nuna min tabbat lokacin na ya riga ya cika kuma ina jin yanzu mun samu kusan gab da awa daya amma akwai gaba guda biyu in an bani minti biyar in karshe in kuma an ce tsaya nan tsaya Allah ya saka maka da alkhairi to kaga ire-iren waɗannan abubuwa guda goma sha tara da muka kawo wanda suke ruguza gidan aure suke kawo sake-sake to suna haifar da munanan tasiri a cikin al'umma wannan dai ya nuna ana wasa da ayoyin Allah ana wasa da dokokin Allah da shari'o'in su Allah ya shar'anta aure ne don a ciki koko don a zauna lafiya don a zauna yakan zaman aure Allah subhanahu wata'ala shar'anta aure akwai manufofin aure da Allah yake son a ma. Qur'ani ya kawo sunna sun kawo su ya ce litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama wani hadisi ya ce domin a sami yawaita al'umma to amma kuma yanzu an zo ana ta sake take wannan ba a tozarta dokan Allah da shari'arsa ba an tozarta dokan Allah da haka kuma duk inda al'umma ta tozarta dokan Allah to a baya ne magana cewa Allah mai daukan fansa ne sai Allah ya dauki fansa a kan haka in kuka yi ta sake-sake sai Allah ya yawaita zinace-zinace a cikin al'umma sai kuma fitintunu da bala'o'i da cututtuka marasa iyaka sai su mamaye al'umma kuma wannan ko zartawa ne ga haƙoƙan masu rauni kaga da mata da yara suna da haƙƙi na musamman a wuyan al'umma idan ya zamto ana yawaita sake-sake to mata za su rasa masu kula idan mace ta rasa mai kula to bala'in da ke cikin wannan ba karami ne shi yasa hadisi ya ce tallafa mu wadda ba ta da miji yana da wani falala na musamman a wurin Allah sai dai kasance mace ba ta da wanda zai sai mata sabulu ba da wanda zai sai mata omo ba da wanda zai bata abinci kana jin ba za ta nema ko ta karfi da yaji ba wata mata ta kawo min kuka cewa wallahi sun raba da mijinta gidan iyayen an takura mata an yi kaza an yi kaza sai take ce min don Allah a ko tsohon saurayin ta shekara ashirin baya don Allah ko na san nan ban shi in bashi in bata ta kira shi ta roƙi don Allah ya aure ta da ne masa magana ya ce ba zai iya aurenta ba ya ce ba zai iya aurenta ba gaskiya ba shi da halin wannan amma to da ƙarshe abin take cin shi ne to don Allah ci gaba da soyayya me take ni kawai tana da neman wanda zai ɗauki rayuwarta ne ko ne zai biyo ba ita wannan wala ta khafu uqbaha ba ta tsoron abin da zai biyo baya haka nan idan aka saki uwan yaro to yaro fa zai rasa gata rashin gatan nan zai gurɓata tarbiyyar shi gurɓata tarbiyyar shi kuma zai iya jawo matsaloli bila adadin a cikin al'umma kaga shaye shaye kaga ɗauke ɗauki kaga bin yan jira ga fara soka ga luwaɗi matsalar da ta yawa a yanzu shi yaro idan ya rasa irin wannan gatan zai ji haici a shi rabon aure ba a ƙanin shari da bala'i da tashin hankali ba mun kawo yawaitan zinace zinace da keɓe wanda yake cutarwa mun tabbatar da cewa zai zama ne akan sabu idan ana yawan rabuwan aure dole ne Allah ce ta yawa sannan kuma zai yawaita damuwa da bakin ciki domin mace za ta ta bakin ciki ai ta za ta ta bakin ciki wanda wannan kuma zai jawo shaye-shaye wani lokaci ma har ya gurɓata tunani ya kawo rashin hankali ko makamantan wannan sannan kuma zai kawo rabuwan kan al'umma saboda a mafi yawan lokaci duk inda kai sabani sai ka ga da dangin mata da dangin miji an yi cijan cijan haka sai ka ga sun koma suna jan haushin wasu abokai haka nan sai ga an koma ana abin nan to za ka ga matsalolin dai sun riga sun abin nan mutum hanyoyin magance waɗannan matsalolin duka da su bayan aure da rabuwan aure akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ini mar'atun khafat min ba'aliha nushuzan aw iradan fala alayhi ma an yusla bainahuma sulhan wa sulhu khair idan mace ta fahimci mijinta yanzu bai son ta yana kaza yana kaza to domin dai ci gaba da zama a gidan aure tana da dama da za ta ce to ni na yadda na fara yadda haƙina na ba kishiyoyi na ba ni da haƙƙin kwana a kanka ba ni da haƙƙin ciyar abin nan a kanka amma dai ina nan a ƙarƙashin ka abin da Allah ya baka kawai ka bani musamman wannan ga wacce ta dan fara tsufa tana iya yin wannan domin dai a zauna lafiya a ci gaba da ɗinkewa a zaman gidan aure an yi irin wannan a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama tsakankanin na sauku da na aisha ta ce ta ba na aisha kwananta ta ba ta kuma ɗan sako kwanan wajibi abin da dai aka ɗan samu kawai a bata a matsayin sadaka babu laifi a yi wannan in namiji ne kuma Allah subhanahu wataala ya kawo hanyoyi ya ce in aka samu mace ta kan gare miji to fa'iruhunna kuma su wa'azi musu wa'azi da nasiha da jawo hankali wa hajuruhunna fil mafaji'i in wannan bai amfani ba a kaurace musu a shimfiɗa in wannan bai amfani ba Allah ce wa bari buhunna alje su dokan da ba zai karya kashi ba ba zai tada fata ba ba zai zubar da jini ba in duk waɗannan ba su amfani ba to haka hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai a gayyato dangin miji da dangin mata a zauna a magance matsalar to in duk bai amfani ba ne to kuma shi kenan sai a gani ga saki saki a gwargwadon haƙoƙa da ƙa'idojin da muka kawo a ayan farko na cikin sautar talak wannan dai a takaicen takaitawa a haƙuri da abin da ya samu na tabbatar da ban ba a nan haƙƙin ba amma ina fatan gafarin Allah subhanahu wataala Allah ya rufa mana a mu duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to kalla Allah ya saka alkhairi duk da malam ya ɗauki abinan a yanzu za mu ba malam aminu alkali sa'ad ya ji mana taliki kamar yadda yake a cikin takarda sai dai muna gani za mu ɗan gaggauta abun saboda muna da janaza bayan wannan muhabbara ɗin Allah ta'ala na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن اهتدى بهداهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا الصواب وجنبنا الاخطاء wa السلام Godiya ta الله وبركاته Allah mai kowa mai komi da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan ɗaki daga cikin ɗakunansa don mu tunatar da junanmu al'amuran da suka shafi addininmu musamman al'amarin da ya shafi aure to alhamdulillahi ina godiya ga su shugabanni da suka shirya wannan da duk kuma ya ba da kansa ya zo don ya halarci wannan na wanda ma bai samu zuwa ba saboda wani dalili daga cikin dalilai amma zuciyarsa yana nan suka da gobe Allah saka mana da alheri baki daya da farko ina mai cewa ku sani Allah bai bambance dan adam da sauran halittu da hankali ba face sai dan yi aiki da hankalinsa don haka ina son ku bani hankalinku musamman ma shi kanshi muhadaran ma mai zaman kanshi muhadara ce da ke jawo hankali ba surutu ba wani hayaniya domin abin da ake so kenan abin da ya dami jama'a kenan to shi bayanan da malam ya gabatar cewa muhadara ne wanda yake mai zaman kansa wadda kuma dukkan ka'idodi da sharuɗa da muhadara ke ake bukatar ya ɗauka wannan bai ɗauka ba saboda a gurguje aka yi shi to ni an ce zan yi ta aliki to kun san akwai karan kalma da ake yi idan mutum yana karanta lo bai riga ya gama ba bai je law school ya dawo ba amma za ka ga sauran jama'a da abokai suna sun fara kiran shi barista idan mutum yana karanta medicine a jami'a bai gama ba amma za ka ji ana ce mashi doctor to na yi ta zurfafa tunani na lokacin da malam ke gabatar da mahadara da shi in ga cewa ban taba jin ana ce ma wanda ya zo yana a akan ka'idojin aure da sauransu irin na kotu ban ji ana ce mashi alkali ba na so in ce ne alkali malam abubakar jubari to kar a ce na yi zarbabiya na kwashi sunan da bai cancanta a bashi ba in bashi domin bayanan da ya rinka yi kamar dama can yana aiki a kotun da ko kuma alkalin ne kuma talikin da aka ce in yi ai yana yi ne yana tafiya da talikinsa sai dai rashin lokaci to Allah ya saka da alkalin gaskiya abubuwan da na hango wadda har na iya miƙewa in ce wani abu a kai shi ko in yi bayani a kansa gaskiya suna da yawan gaske na rasa ma inda zan kama tsakani da Allah to sai dai zan yi abu wadda yake na jawo hankali miji da ake kira miji to ya ɗauka cewa shi da direba matar shi ko matar shi da 'ya'yan shi a gida ya ɗauka su ne fasinjoji gidan shi kuma ya ɗauka ita ce mota iyayenta da iyayen shi ya ɗauka su ne uwayen gidan shi da suka ba shi mota ya ja saboda haka ya san irin tuki da zai yi ko su kwace motarsu na san an fahimci wannan hausa to shi malam duka abin al'amarin akan saki ne duka haka misali wannan littafin sunan shi ma abdullah din gaba ɗaya a kule duka yana magana ne akan saki da irin nau'uka na saki da irin abubuwan da mutane ke yi da saki in ga abin da ke faruwa yanzu a kotu sai ka laluba ga baki da cikin littafin bashi za ka laluba ba shi to sai muna yin aiki da wata ka'ida ta usul tunazu linnasi a kafiyatin ala qadari ma hadasu min al-fujur ko bi kadari ba hadasu min alfujur irin abin da mutun ya jawo makansa sai mu hukunta shi da wannan abin da ya jawo makansa ne ya zuka wa bala amri to idan muka lura da al'amuran yau da kullun da kuma zamantakewar miji da mata da sauran yadda abubuwa suke tafiya idan abu ne wanda yake za a lura shi nau'o'in ake magana na saki dinnan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai masu saki da daman gaske wanda duk waɗannan da aka faɗa ma ba shi amma kuma suna yin shi a matsayin saki dole sai dai kai kiyasi kuma a cikin nau'uka din to an yi magana akan rashin ilimi jahilci yana kawo abubuwan da zai sa saki to shi saki dai kalma ce kwara daya mai dauke da nau'uka daban-daban to amma shi saki dauka da zai sa a yi saki sabani kenan tsakanin miji da mata ko kuma ma wani irin nau'i ne na sabani to dauke shi rashin lafiya ne to shi saki ɗaya ne daga cikin magungunan da ake gwadawa a ga zai yi ya warkar da wannan ciwo ko ba zai warkar ba to saboda haka ka aukar da shi nan take sai ka gwada wasu magunguna ɗin daban domin Allah ta baraka wa ta'ala kamar da shi wallati ta hafu da shu zafu na fa'izu hunna me yasa za ka tsallake dukkan wannan abin da Allah ya ce kai sakin ai maganin da aka fara baka kenan fa'izu hunna kai wa'azi ka kawo nasoshi ka kawo ayoyi inda ma wasu kayoyi ka kawo da misalai abin da yi ba ba a ce kai saki ba sai aka ce to hajjuru hunna fil mazaji a kaurace musu a wurin kwanciya daki ɗaya ne kuke kwana to sashin fidan ka daban nata daban dole a shimfida ka za ku kwana safin ka gabas ka sa ta yamma idan a gado ɗaya ne dole sauka ƙasa ba ta a sama in tana ƙasa ne kai ka hau sama in tana waɗaka ne kuma shirayi in tana shirayi ne kuma falo misali wannan shi ne wahajin ruhunna amma ba a ce karfe magana da ita ba ruwan sai su kuma ɗauki wahajin ruhunna sai su ɗora gaba shi ne muhallin shi ne na fushi ita sai kama gaba ita ba ta magana da shi ba zai magana da ita ba a kotu za ta zo ta ce maka ita na neman rabuwan aure saboda mini saboda baya magana ta yau wata ɗaya kenan bai magana ta wata ɗaya ka ce in kai mishi magana yana da ilimi ne yana zuwa majalisun karatu sai ce an ce wa hajji ruhun na filma ba an ce filma daji aka ce sai baka ji an fassara maka ma inda za ka kaura can ba to ire-iren waɗannan in ba don Allah ne ya shirya haka ba kai ka sa yaƙini ka yarda ka yi imani cewa wannan abin zai yi magani suna haka Allah ya ce amma ga zahiri ka kalli abin in a zahirance ne inda zuciya ne kawai hankali ne za su yi aiki ai sai ka ce ba zai hankali ba domin a kowace in ya kaurace mata a wajen kwanciyar shi ne zai lantarki ba ita ba shi domin shi mai karfin sha'awa ne kullum zai kwana gaban shi na faɗi yana zulumi da dai za mu shirya ba ka ga sai dan samu abin da eh ko ba haka ne ba shi ba zai iya kaurace ba amma ga shi Allah ne ya umarce shi amma ka ka sadaukar ka sa karfin zuciya kawai ka ka yarda haka Allah ya ce to ka biyo yadda ashe matakan sannan ka kaura shi mai aiki ba sai Allah ya ce wadda rigogunna yanzu mace za ta kawo kara a kotu za ta yi kwalliya za ta sa jambaki ta sa jangira jan ido jambene ne jambene ne ta sa rataye jaka amma ma sa hijabin mata ya fi gyale ya kalmi mai tsini ta zo muka kotu ta ce ina neman rabuwa aure saboda yawanci saboda ya duke ni ko yana duka na ba asarin duka ta da ita sai asarin kwalliya amma ta Shi ya duke shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ce zarbu khair mubarrahi duka ba mai cutarwa ba ita da sufofi guda hudu kamar yadda mala ya faɗa kar ya karya mata kashi kar ya kumbura mata jiki kar ya yi mata rauni kai ya zuzza mata da jini duk dukan da miji yema matan shi ba ɗayan hudun nan ba ni ba na ɗaukar shi a duka na ɗauke shi duka ne lantarwa amma ko ya fitar wani asali daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu ga ai dole ne a ce mashi me yasa mai kai ka haka sannan kuma mafi yawanci dukan da aka ce yayi dan ya ladabtar da ita za ka ga ita ta jawo dukan kamar yadda ya bada misali tun a farkon bayaninsa za ta wani ma iyayen sun mutu ba masu ranar dare ba ne za ta nuna kabarin waje ce don kabarin wanda ke wancan kabarin da kaza ka isa kai kaza ko kai kaza to me zai shigo zuciyarsa ai zuciya ita tana zaune ba komi a cikinta ka duk abin da ka sa mata a lokacin za ta karbe shi kana sa mata abin farin ciki za ta karbe shi kana sa mata abin bakin ciki za ta karbe shi don aka jefa mata abin bakin ciki dole rai ya baci rere ya bashi kuma zai kirga saki to sai mutum sai kaga in ya zo shi mai zuciya ne sai tsallake waɗanda malamai ma da suka zo don saboda su nuna maka dukan ba na cutarwa ne ba in ka ruwa cikin littafin fiƙo za ka san sai ka ƙarfin kunni kamar ka sa ɗan bakin bubari ga hankali haka ɗan buge ta da shi to ita mace tana ganin duk inda wulakanci yake ya kai gayan wulakanci duk inda aka ɗauke ta mutumiyar banza mara kirki ya kai inda aka buge ta da hannun bubari riga ba za ta yarda a rake ta ba ba za ta yarda ta yi abin da zai sa a rake ta da hannun bubari riga ba to misalai da zan baku ina so baku misalai a gurguje tun da dai kamar da na faɗa yana yi yana tafiya da talikinsa ne misali da jahilci zamantakewan aure da jahilci akwai wani mutum da yake da yara guda biyu wata mata tana da 'ya'yanta guda biyu duka maza da su masu kowane ɗaya da cikin 'ya'yan nata ya haifi 'ya mace kaga 'ya'ya mata kenan to sai ban ɗaya ya rasu to sai ita mahaifiyar su sai ta ce mashi ɗaya Ni ya tashi aure ya aurar da su ga baki daya in ya tashi aure so ya hada su gaba ya aurar da su to sai ya hada su ya aurar da su to ita kakan ba ta nan to ko lokacin da ta dawo daga tafiya sai ta ce ina aka kai wanci ashe irin masu al'adan sadaka din nan ina aka kai wanci an kai wanci gidan wani an ba wani an kai wanci gidan wani an ba ta ce ba zai yiwu ba a kira ɗan ta kama shi da fada ita wato ka kaga wannan uban ta yara su sai ka kai ta can gidan me yasa ba kai yanka ba sai ta sa lullubi kawai sai ta tafi da zuwa sai ta ce fito ke fito bayan an yi wata ɗaya fa sai fito sai ta fito sai ta ce koma nan sai ta taso wacan nan ta ce ke koma nan ta gama to kunga ga a nan wajen akwai wani hatsari akwai wata matsala ilimiya a cikin wannan ƙasa wannan sarƙaƙiyar to sai mijin ɗaya daga ciki sai ya taso sai ya zo ya same ni sai ya ala gafata malar da Allah tana ganin akwai laifi sai me ya faru ya ce kaji kaji kaji kaji ni fa ba na ne ma ne ba na kashe kuɗi na ne ba an bani ne kyauta to malam ni na damu na iya cewa kaza kaza shi a gurin shi in dai ba wani matsala shi a nan, ko da matsalan ba zai iya ba balance tun da shi kaga wannan mijin an bashi ita ma ka shirya wancan magana ba a kananta da yawa ba ko wajen kulla auren ai kul an dundun ukan auren ya kullu maganan sadakan sadaki ne kawai a canza musu suna maimakon sadaka da ita to in ma ka dauki auren nan ya tafi a daidai to ya fi sadu da ita shi mai wannan wannan ma ya sadu da ita kun fahimci wannan to yanzu ta fi da wannan ta ba wannan ta fi wannan ta ba wannan ba tare da istibra'i na wancan ba wannan ma ba tare da istibra'i ba ba tare da an bata auren ba idan gwamnati ta kafa doka ba mata sake kawo wani doka a kan wannan abin sai ta yi annabi ta cire wannan sannan ta ce ga madadin shi so ba ba ce an bata auren ba don an ce an bata auren kaga an yi hukunci na farko to wannan ko ko an batan ba da yaje da aka canza mashi shi ba ya zura mata ido ba ya sa da matan shi akan saduwan da wancan na farko yayi da ita wannan shi ma ya sadu da wannan matan da aka canza mashi akan saduwan da wancan yayi da ita idan yanzu aka ji labari aka kwata auren kuma sannan akwai komai tsakanin su za a yi shakin koma dakin ki ba a ce wannan koma dakin ka ga ta abin tarihi kuma ya shigo kun ga kun ga kun ga matsala irin waɗannan kun ga wannan kenan na biyu ka wanda ya saki matar shi saki uku ya zo wani abu ya sake faruwa ya yi na hudu kaga ashe an cika da zama ma a na uku kenan bincike daga cikin bincike ya sa sai na gano cewa ai ma da ne uku yanzu wannan na hudu ne sai na sa aka kira iyayen shi kun san halin zaman da ƴaƴanku suke ci ko musulmi suka ce musani musamman uban shi mahaifi da ya ji wannan sai shi to shi ba za a yi wannan arnancin a gidan shi ba kuma wa shi mutumin kauye shi shi ba za a yi wannan arnancin a gidan shi sai je kofar ɗakin yaron to jama'a suka taru suna tunanin in yaron ya zo fitowa kila zai kama shi da ke shi sai suka lallashi uban suka ce ya yi haƙuri zai fito yarinya aka ce ta suka raka ta kwashi sai yaron na ya tashi sai je gun wani malami a garinsu da ake kira malami da ya je ya same shi sai ya ce kaji kaji kaji kaji ga ma ba na abin da ne sai haka aka yi ce sai ya sa takalma shi mu je gidan suwaye suka san cewa ka saki matan ka saki uku ce da wance da wance da wance da wance da wance da mata ne a gida wane wane wane wane shi zo a kira su duk aka yaso kowa ya zo ce eh, saki nawa aka ce kai saki uku ki saki uku kai ko ce ka ce ni wane ce eh, na mai da wanci na mai da ni na mai da wanci ni ne na mai da wanci nawa ke na ce uku ce aikin banza aikin wuce ne ta so a bi ya gyara mashi kenan kun fahimta to aka so aka zo kai na ce to ina malamin aka ce to a kira shi kai Allah gafarta malam mai kai ka wannan aiki haka da sauransu sai shi a ah, wallahi ni ban ni ni ina ce saki biyu ne ko ɗaya sai in saki biyu ne ko ɗaya za a kira ka ne shi yaron ya sani akan me za a kira ka ko saki ɗaya saki biyu da kauyen ƙauye da saki kauyen ƙayau ta san abin da ake ce ma saki uku ko ba karatu ba ta san da saki uku ko ba karatu ba ta san da haila jinan haila sai dai a ce hukunci shi ne zai rikice mata in ba karatu kila an fahimta to shi ma kaga akwai irin wannan to suna zuwa kaga dole jahilci kenan gaban da malam ya magana kin na baka da misali akan jahilci to kowace gaba za ka ga akwai misalan da zan bayar waki ne wanda ya aiko a gabana to sai dai kawai babban abin da zan ja hankali akan shi wanda ya bani tsoro kwarai da gaske tsakani da Allah ya bani tsoro na fa zauna a nan tudun wata shekara na biyu da rabi na zauna a sabon gari wata na bakwai na zauna kuma a kauye shekara wajen goma sha biyar saboda haka duk wannan kuwa masu da na kauye da na birni na riga na sani na kauye duk abin da zai taso zan ɗauke shi jahilci ne da rashin ilimi na birni kuma da ilimin ne amma kuma an sa son rai da son zuciya kuma shi ya fi yawa musamman kuma janibin wanda suke da hawan sunna cewa sun ahli sunna bakani da Allah mutum zai zo ya maka abubuwa akwai mushkiloli da yawan gaske misalin da zan bayar wanda malam kusa kusa malam a jawabin shi ma bai tabo shi ba domin bitinanen shi ma ba zai kai wai wannan abu zai faru ko ba zai faru mace akwai matan da zo ta ce malam na zo karan miji na ce akan mene ta ce malam duk saduwar duniya zai yi da ni ta baya na yake yanzu gashi har ya sababa min rashin lafiya da shi akwai lokaci da aka yi mun wanki kamar na kankano matsutsotsi suke fita da shi so menene yanzu shi so na zo ne in yi karin shi malam marabu shi baki da yara da shi ta tana da yara da na ɗauka zan kansu yan haka ta zo da su da su manya manya masu ta masu ki da sunna sai na ce to ku fita waje da suka fita na ce sun sani ta ce ba su sani kushe yanzu in mun shiga kotu an aika an kira shi ranar shiga aka zo aka shiga kotu za ki zo na ki zayyana za ki ji yanzu kin tona ma kanki asiri ba ki jin yanzu kin tona ma mijin asiri ba ki jin yanzu kin tozar ta ƴaƴan kin kunyata su a idan duniya ba su iya mururi cikin jama'a domin mai shi magana a kotu wato kamar sako ne a duniya ko ina ba hana kowa ya zo ya ji ya zo kallo ya so ya rara abin da za a yi ba amma abin da nake baki shawara shine kan bas rabuwa da shi wajibi ne kuma ina baki goyon ba duk yadda za a yi sai an raba auren nan amma ki yi haƙoshi ya cuta da ki ya gaba su yanzu gama ga magunguna ta ce ga shi kagar su sai na ce to a can da ƙara aka soke wannan ƙara sai na ce a mai da shi tana neman rabuwan aure bisa hulɗi nawa ne sadakin sashe dubu goma da ke bashi ƙur'ani ya ce ah, ah, wani in Allah yi kima juna a alaihi ma fi maftadat bi ki shi kanki cikin wannan hakari da cikin irin wannan zama da ke ki shi kanki da shi kuma kin da fansan kai na gashi dai ya cutar da ke kuma ki dauki kuɗi ki bashi da ki karki da mu fansa ne tunda zaman naku a tsaye da dokokin Allah ne Allah shi yi doka ce ta Allah fa'atuhunna min haythu amarakumullah Allah ya umarce shi nan ba umarce shi nan ba saboda haka bai kamata ba saboda haka abin da nake ba da shawara kawai shi ne ki nemi dubu goma shi ki iji kawai ta yadda aka canza wuce kin ga duk kosu da 'ya'yanki da duk kowa ba wanda ya san dalili ta ce wallahi tallahi a duniyar nan na Allah ba ta saba gama kowa halin nan da ake ciki ba in dai ba asibiti ta je ta faɗa ta shiga dalili ba sai ita karan kanta sai kuma ni da ta ta gama yanzu ta ce to kin ga an samu rufin asiri yanzu kina wucewa za a ce jimatan nan kaza kaza wani mai rike sirri ne baya magana da abin da bai shafe shi wani kuma wallahi ba zai iya haƙuri ba yana sha'awa ya ƙosa kama ana tsungule shi ya ba da labari saboda haka nan in aka yi haka kika don an rufe wannan ya aiki su cikin al'umma ba za a nuna su a ce mamansu ko kaji ko wani lokaci ta taɓa zuwa kaza kaza. Ina mamaki yadda abin zai watsa. to a wannan dalili muka ce to ba haka nan ne to aka yi haka nan da zuwa ya zo ce Allah shiga miki malam ina son mata na ina biko na ce ah, a maganan biko a hulki bai so ba tun da kaga mace ta ce za ta baka wani abu ta fanshi kansa yi yayan da kuka haifa wato abin da ya koro kwado daga ruwa ya je ya fada wuta to wannan abin da ya koro shi ya fi wutan zafi saboda haka nan kawai ka yi hakuri ku zo yi kaza ce ta ce sadakin ka dubu goma lokacin da aka auren nan haka ne ce eh, kwarai haka ne ce soje ka ya baka sati guda kafin sati guda na yi rudin kawai na raba aure kawai su in ka yi dama ka ɗaukaka tsara in ka ɗaukaka tsara za ta nemi taimakon Allah a kira yan jaridu da sauransu ta faɗi do abin da faru an san kar kai mata ita sai ta tafi da mutuncinta da girman ta ko ka tafi idan ne la'anan ne to dole sannan aka samu haka to idan yanzu muka ce za mu rin kowane nan da malam ya tabo mu bada wallahi sai na bada waki a kan shi abin da ya faru wanda ra'ayil aini ya zo gabana na yi hukunci a kan shi in ka ce in dauko maka shara amma zan iya nuna maka gashi to abubuwa sun yawan sannan kuma samari masu asiri samari kuma ahli suna na rantse da Allah wallahi amma asiri su su su su duk da an ce wala ya firin sahiru haisa ta har kai imani ya tasiri ta yadda Allah zai iya kare ta amma Allah yana iya sa abin ya same ka zai zama jarrabawa gare ka ko ba haka ne ba amma a kowar da suka yi kowar da uban ya zo ya same ni da uwan suka yi girma Allah a raba ya dinga zama a raba su da shi to me yasa za a raba su ce kaji kaji kaji abin ke faruwa to saboda haka kawai ta ce ko yaya abin nan kaga da aka sa ta dinga rigima shi kenan sai iyayen suka zo suka ce to sai na ce to aje police station a bincike saboda wasu magana da suka fada sai suka ce kara hada ta da su kara hada ta da shi in ji iyayen ka kira shi mu ba mu san wani mai matsala ba da ya zo ka gari da ya haka wallahi mutane na kallo kafa kawai sa ya dan tsaki kafan ta shike na ta ce ita me yasa za a kawo ta nan dan me ne ita dakin ta kawai ta sani sauransu akwai akwai kuma idan ta fito ko sai ta ga kawai kafofi sun tabbata kai hayaki hayaki kuma to a kulle to ranar da Allah zai gajata abin ya riga ya kulle ta a cikin gida kamar yadda malam ya faɗa din nan cewa shi mutum ne wanda bai son ya ga matan shi tana magana da wani bai son kaza bai son kaza bai son kaza abubuwa dai da yawa irin na kishi din nan kasa akwai kishi wanda ya tsananta wanda ba irin shi za ka yi ba domin kishi in ya tsananta har ubanta ma ba za ta gaita da shi ba akwai wanda ke da wannan kamar yadda malam ya faɗa ce samarin mu na yanzu kuma to abin ne ya wuce misali fahimtar sunnah to wasu kuma har ma gejin da sunnan aka ce a fahimta sun wuce dan zan aure yan kacin da muna musalla a masallaci muna kafada a masallaci ko za ka ga mutum ya dan shigo maka da wani abu na raini haka shi mai son wai saboda wai yana cikin sunna ce to sunna ta ce a rashin kunya sunna ta sunna ta ce a girmama juna ba eh saboda haka nan ka ba shi girman shi ko da kai ka girman shi ne amma za ka aure shi to ka ba shi girman shi ka ba shi matsayin shi to wuce wannan misalin in ka ga wannan mutum zai ga da sauransu shi kai ya kake wannan shi kuma shi ya ba shi ga matan nashi ga shi shi ga uwanta ga ubanta ga mahaifin uban ga mahaifin uwan ga wanta duk a gardi sauransu to ka ji amsa faɗa ce ƙarya kake na ce ƙarya kake ubanta ko uban matan nashi kuma ga matan to ya da suna ya ce ai haka suna ya ce a sauƙaƙa al'amura sauƙin al'amura ne ake so a samu su amma ka ma shi ka bashi girman shi shi yasa na ce muku wannan mawdu'in in mun ce za mu buɗa shi in mun ce za mu faɗaɗa shi to abin yana da tsawo yana da yawan gaske ciwo ne wadda ke damun jama'a a kullum da sauransu to amma babu abin da ya fi dacewa babu abin da zai magance shi ne a koma zuwa ga karatu a kowane irin fanni a karance shi kuma bayan an karanci wannan fannin kuma a yi aiki da shi a sa shi a aikace to sai a zauna lafiya Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk saka da kai ya Allah ya saka da alkhairi kun ga bayan mun ji muhazara kuma har ila yau mai taliki ya yi bayani bisa kwarewarsa a fagen aikinsa ya fito man da abubuwa fili yanzu insha Allah ta'ala saboda kwarewar lokaci za mu ba za mu ba da mintan da ya mata mu ba ma shi wanda zai tsokaci ba za mu ba shi minti biyar ne ne da takardar asgar wanda insha Allah ta'ala zai ba mu zai mana tsokaci na minti biyar Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, bayan godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da salati da sallama da gaisuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama ah, babu shakka wannan matashiya ta wannan tattaunawa matashiya ce mai matuƙar muhimmanci duba zuwa ga cewa wannan yana daga cikin matsalolin da suke damun al'ummar mu a yau abu wanda zai yi jayayya akan cewa za a ɗauki ƙididdiga watakila a nan yankin cikin cikin hala iya samun kowane gida akwai bazawara watakila wato zai iya zama kenan matsala ce a cikin kowane gida to irin wannan tsakani da Allah kamar yadda malam ya faɗa ta farko malam bakar jumare hafizahullah yana bukatar bincike ne zirbi yana bukatar ya zama akwai bincike na abin da ake ce ma field research a gidaje da kotuna da wuraren tarurrukan jama'a da masallatai da tabbakin malamai mabambanta waɗanda suke suna yawan sulhu tsakankanin ma'aurata limamai da sauran dattawan anguwa sannan a iya fitar da bayani akan menene dalilan mutuwar aure in ba haka ba sai dai a ta irin wannan tsokacin kuma zai baka mamaki ne, dalilan da ke sa a kulla aure su kansu suna kashe aure soyayya ilimi da dangantaka abinda aka ce manzala sallallahu ya faɗi cewa ana auren mace dan ɗayan abu guda hudu saba ragin soyayya yana sa aure ya mutu yadda za ka tara ma'aurata ba sa iya ba junansu uzuri saboda soyayya haka ilimi da aka ce ana auren mace dan iliminta tana iya ilimin ya sa mata girman kai auren ya mutu haka dangantaka li hasadiha yana iya sa auren ya mutu haka kuma kyau din nata kaga in ya zama na abubuwan da su suke kulla cikin asali suna iya kashe shi ya kuma ga wani abu can daban mun ba da aula ya zama sanadiyar mutuwar aure wannan abu na farko kenan musan cewa dalilan ba su da ba su da hasar ba iya kintige su abu na biyu da nake so ne tsokaci a kai shine ina ga illa mafi muhimmanci da ke biyo bayan mutuwar aure babu kamar makomar 'ya'ya galibi mutanen da suke cikin al'ummar matasa waɗanda ake kuka da su akan cewa sun zama ma al'ummar kansa sun zama matsala a cikin al'umma don su yi tarihin rayuwarsu za ka tarar galibin su 'ya'ya ne daga broken homes gidaje waɗanda suke a gidaje wanda suka sakamakon mutuwar aure ko lalacewar dangantaka tsakanin iyayensu ba wasu yawansu a wuya ka ga gidan da yake lafiyayyen gida ana zaman lafiya a haifar da ɗaya irin waɗannan da suka rami ma masu shaye-shaye da masu ɗauke da kisa ma bai zama wani abin a zo a gani ba da masu fyaɗe a suna iri daban-daban sai iya waɗanda ka ji labari ko ka gani galibinsu a sakamako ne na gidajen da suka tarwatse sakamakon mutuwa aure ina jin yan uwa za su iya amincewa da ni akan wannan kuma kowa zai tana wani misali da ya sani kaga wannan illa ce babba da ta shafi al'umma mu a jumlace Ni kana ganin kai wai ba a yi a gidanku ba za a yi a makwabta za a yi a anguwa kuma zai zo tasirin abin da ya shafi kowa a rasa yadda za a yi matsala baya ga haka daga tsawon da nake hange tabbas suna jan lalacewar zamantakewa akwai tasirin bakin al'adu kamar yadda malam ya ambata a can baya da iyaye su suke ma 'ya'yansu fada idan mace ta yaji babanta ba zai tsaya ya ji mai ta ba tun kafin ya shigo gidan mutanen gidan za su mata kashe da kin san idan baban wancan ya zo ya kanki jikinki zai gane ki na haka koyi ta za a yi kafin ya ganta da shi da ita da iyayen nata da sai ya saba kowa ba damuwan shi ne jin da laifin ba tukunna kawai ta koma gidansa to amma yanzu a ce uba ne zai tafi gidan da aka yi wa yashi aure ya je ya fito da ita fata mota ya da gida ko ya aika mata da kuɗin mota wani gari gari cewa ta shigo mota ta dawo kaga sai ya zama waɗanda suke kulla auren su ne kan gaba wajen kawo mashi tarnaki to wannan tasirin al'adu ne irin na bakin al'adu yawan karance-karance da muke da kallace-kallacen fina-finai da kuma sha'awar komai irin na tare da muke a ce su turawa kaza suke ai su turawa kaza suke sauransu akwai wata gaba da nake ganin ya kamata a ce musamman alkali ya tattauna a kan ban san ta ina za a fara ta ba shine me yasa mu a nan kasar ba mu da wato dokoki na gwamnati waɗanda suke tsare zaman iyalai galibin kasashen larabawa suna da irin waɗannan dokokin kuma dokokin nan ana bin su ƙware da gaske ma'ana misali yanzu akwai kasashen da idan mutum zai aure da biyu to sai idan hukuma ta yi satifayin cewa a tattalance da kuma a ƙarfin tunani zai iya rike mata fiye da ɗaya sannan ya halasta ya aure sai an bashi wannan wannan wannan lasin ɗin sannan zai yin aure na biyu in aka ba in yi aure na biyu alkali zai iya da shi amma muku kaga kawai da za ka kaji kana sanya shi kenan kawai za ka yi kuda da bashi ko muna gane wannan jama'a ya kamata a ce akwai dokoki watakila akwai su amma yadda muka saba a kasashen mu ba a aiwatar da su ban sani ba ba masanin shari'a bane ne sannan abu na karshe da nake so na tuna mana shine maganganun da malam ya a karshe game da hanyoyin sulhun aure da ƙa'idinsa babu shakka idan da za mu dinga bin waɗannan ƙa'idin ba wai kawai da mun ji fushi mai saki ba babu shakka yaya ne waɗannan sake-saken za su yi ƙaranci a ce sai ka bi ƙa'idar farko tukunna san aure zaman haƙuri ne zaman kyautatawa zaman a gani a kawo da ido a ji a ji a gani a ƙi gani idan an wuce wannan a kai ga matakin wa'azi da nasiha da lallashi da nuni cikin nishadi don an wuce wannan akai ga matakin horo da aka yi magana kamar yadda aya ta bayyana sannan akai ga matakin kiran abokan sulhu ko iyaye ko waliyai ko makamantansu duk sai an wuce waɗannan sannan kuma ka jira ta yi tsarki komai da fushinka ya kamata a ce kafin wannan lokutan ka huce sannan bayan an yi sakin aka ce ta zauna a gidanka sai idda ta tafi daga sani ba ko Allah ya haifar da wani abu bayan nan aka ce akwai kogi ba wai saki ɗaya zai kashe auren ga baki ta ba kaga qur'ani da sunna sun bi matakai kala daban wajen uh, bayar da mafita iri daban-daban amma idan mutum tashi kawai sai ɗauki mataki na can ƙarshe sai ce ya saka kuma duka ya ba malamai matsala a tar saɓani da sauransu saboda wautar shi da jahilcin shi a ƙarshe ina so na na yi mana uh, tsokaci akan cewa babu shakka duk da aka halasta waɗannan nasoshin duka salaf su suka yi makaranta su suka yi aiki da su amma me yasa su babu tarihi game da yawan musu a wurin cikin su misali mun tabbata wasu habbi za a yi daga mata yadda aka sake su kuma kowace kubu za ka ga tabbas ta cancanta sakin tukuna haka na bayan su haka na bayan su har ya zama abin aibi ne idan aka ji wani a cikin su yana saki sayyidina ali radiyallahu anhu kamar yadda eh, eh, eh, abin nan ya ruwaito a cikin tarihu bukat zamu zali ma ya ambata a cikin sura alamin nubala haka ibn kathir a cikin libya sun haya yana wa mutanen kufa tankiya cewa su daina ba dan shi hasan aure ce fa innahu rajulun mitlaq yana da yawan sakin aure su kuma sai su ce a'a a kanmu mu bashi muna so mu hada zuriya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shahidi shine ma'ana har tankiya suke wa junansu akan kar a ba wanda aka san yayin shi muku da la'asar idan yi saki in kana so da isha ma za a ɗora maka wata kuma gane jama'a da haka gaskiya saboda Allah wannan abin da nake bayarwa na shawara a ƙarshe shine wannan wannan warka malam ya je ya tsawara mana ita in ya samu lokaci ya ƙara bayanai ya ƙara ya sako hujjojin nan da ya ce bai samu halin saka su ba eh, da tafiya na akan wakan lau don ta amfani yan uwa ya zama kuma a. wannan irin nasiha a yi ta wurare mabambanta a cikin al'umma a yada don mutane su ji da Allah ba ta san ya tasirin da za ta ba wani eh, watakila a yanzu haka yana da niyyar ya auka wa irin wannan laifin ko cikin wannan gangancin amma baka san kuma da zaka faɗi ɗaya ko biyu ta amfane shi ba fatan Allah ya amfana da dubu gaba ɗaya wassalamu alaikum rahmatullah to Allah ya saka da alkhairi gaskiya jama'a za mu yi hakuri saboda akwai tambayoyi da yawa kwarai kuma ga wannan janaza da ke jiran mu waje sai da ganin za a yi haƙuri tun lokaci ya riga ya kai kuma mutane dama suna da wasu bukatu a yi haƙuri waɗansu tambayoyin nan za a ga yadda za a duba shawarwari a kwanu so shawarar ya kamata wannan markazi ya dinga haɗa muhadara kamar ta irin wannan insha Allah za su duba su gani su masu haɗa wannan zama ɗin jima na yi na kafin zo wajen wannan zaman yau kuma sai ga wani ya rubuto so insha Allah ta'ala haƙuri za a yi a a mu tashi da Allah ai hakuri. yanzu ah, ma za mu kira malam Bashir Lawal ya bakar da jawabin godiya sannan sai a fita yi abin nan wasu wanda aka ce kira haka a keɓe don Allah su kokari su mutu ta wannan tattauna da za a yi bayan zaman da su su kokari don Allah su su halarci da za a zauna a cikin assalamu alaikum sanarwa to an ce akwai suna da malam ismail zai gabata amma ga wasu nambobi ga wanda su wazo wanda za a turo wannan muhadara da aka yi nambobin ga su kamar haka 0806 21 69 629 sai kuma ta biyu 081 43 646953 zan sake maimaitawa namba ta farko ita ce 08062 169629 namba ta biyu 081-4364-6953 sai kuma twitter da facebook da instagram sai ka rubuta twitter at mass tv for you facebook at mass tv for you 4 for you 4 ta kidaya ba f-o-r ba 4 1 2 3 4 sannan instagram at mass tv for you waɗannan su ne assalamu alaikum youtube yaron ba magon nan ba ok youtube channel mass tv shi kenan na bismillah assalamu alaikum ah, akwai wani tattaunawa da ake so a yi da mutane kamar haka da Allah taimaka mana ka ba mu gudunmawa don a haɗu a ma'ahad akwai tattaunawa mai mahimmanci kwarai da gaske waɗannan sunaye su ne akwai da kabir abubakar asgar malami musa bi tahir sarki kirin jukun alhaji jibrin yakubu malam usman Bala balabakobi malam rabiu sulaiman professor kabir wai musa alhaji abubakar idris yugoda alkali malam fashin malam ibrahim yahya alhaji halliru hali alhaji salim wiki malam suraja salisu alhaji manu na fada malam iliya malam umar harun sai malam mai muhabara da malam mai ta'ahiki sannan alhaji salisu mai maji don girma Allah ku taimaka mana akwai muhimmiyar tattaunawa da ake so a yi da ku kuma muna roƙon yan uwa don Allah wanda bai ji an ambace shi ba to ya haƙuri tattaunawa da bata shi ba ba don bi da gudun da zai bada ba a saboda yanayin tsarin da aka tsara Allah madaukakin sarki ya taimake mu za a haɗu ne a nan makarantar ma'ahad ana gama jana'izan nan assalamu alaikum sannan lambar da aka bada duk ne son muhazarar da aka yi yanzu lambar ƙarshe da ke kan banan nan tana ɗaya daga cikin wadda aka karanta mai son muhadarar nan sai ta wata cewa da Allah yana son muhadara za a tura masa sai da lodin. sannan duk son karatu tukan da malam ya gabatar baya da makamantan haka wannan namba din ta ƙarshe ga tanan a bana sai ta wata cewa da Allah yana son karatu tukan malam sai a tura masa sannan kuma akwai karatu tukan da aka ɗora a kan memory card akwai littafai za su kai ashirin da aka gama karanta su don mai so ya tuntuɓi wannan nambar dai za a gaya mashi nawa yake bukata ya bada don ya mallaki wannan member ɗin Allah maɗaukakin sarki ya mana agaji ya taimake mu assalamu alaikum a yanzu kuma za mu gaito shi a malam bashir lawal wanda ke da wannan markazi don ya gabatar da jabin godiya ga al'umma da kuma malaman da suka gabatar da wannan muhabbara السلام عليكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله na أه، farko من Allah وإن ba da بواد yayyanke سبونا abubuwa da aka yi saboda da farko dai ba mu fara da sannan kuma bayan haka lokutan da aka an da na muhadarar ibilanta a lekin kusan da an gota su to shi yasa sai aka yanke tambayoyin al'imamun suhuri rahmatullahi alaihi yana cewa ma tsalin majalisu illa kana bi shekani fihi na sulibu daga majalisi ya tsawo to shi ya kan shiga wani zubin sai ya haifar da damuwa daga ciki za ka ga mutane su kan tashi su ta tafiya ba a ce su tafi ba wannan yana cikin nasibu shekan ɗin ai sannan na biyu da ya sa aka yanke kamar yadda aka faɗa mana akwai dattijo cikin dattawan masallacin nan da Allah maɗaukaki saki ya masa rasuwa kuma an riga an sanar a masallace cewa ga lokacin da za a yi masa sallar janaza kuma a nan za a yi shi yasa ake bukata kowa ya tsaya inda yake insha Allah ta'ala gawar tana nan ina jin an taho da ita da zara an kuma wannan muhazarar za a yi masa jana'iza Allah ya gafarta masa abu na gaba shine muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ba mu iko aka gabatar da wannan muhabara a wannan lokaci kamar yadda aka saba a lissafin wannan muhazarar ita ce ta sha bakwai a jerinta da aka fara gabatar da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana jagoranci godiya ta tabbata a gare shi wacce ba ta da iyaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man la yashkuru nasa la yashkuru Allah dan mutumin da baya gode ma jama'a idan sun masa wani abu na alkhairi tabbas baya gode ma Allah madaukakin sarki so da haka ya cancanta mai jinjina ne godiya da mutane a game da wannan haɗin kai da suke badawa su zo su saurari wannan alkhairi ka halarci majalisin ilimi ka saurara to alkhairin na koma zuwa gare ka kuma yana komawa wajen wanda ya gabata malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafin su alfawaid yana faɗi yana cewa babu mutumin da ya fi maka kyauta da baiwa fiye da mutumin da zai yadda ka buɗe kirjinsa ka zuba masa alkhairi sau da ka mutumin da za ka gayyace shi ka ce masa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salafu sun ce to babu mutumin da kuma ka kyauta a duniyan nan kamar saboda wannan kyauta ce muna godiya Allah madaukakin sarki ya saka mu da alkhairi cikin waɗanda ba zai yiwu a ce ba ambace su balo balo ba a game da wannan gudunmuwa da suka bada akwai malam da ya gabatar da muhadara an kai masa a taƙaice lokaci a ƙure sabanin yadda aka saba badawa a ƙa'ida shirin akan yi ne tun watan rajab watan rajab watan bakwai kenan wato azumi tsohon watanni biyu ake sanar da wanda zai muhabara a bashi maudu'i a bashi lokaci a faɗa masa bukatun da ake da su to amma shi sai cikin azumi kuma ƙarshen ma azumin kamar yadda ya faɗa bai fahimci shi ne ma zai gabatar ba kuma ya yi rubutu sai rana 25 ga wata kuma 25 ga watan ma yana jin kamar da yamma kaga wannan ba karamin kunshi ba ne aka masa amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya taimake shi kuma ya zo ya gabatar da wannan muhadara a rubuce ba a rubuta ta ba cewa kamar yadda ya faɗi cewa yadda ya rubuta amma da za a rubuce abubuwan da mala ya faɗa yana jin shafuffukan muhadarar Allah kake san yawansu na san za ku yi ni a wannan magana da muka yi Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara masa takwa da kuma basira Sallan eh, alkali da ya mana taliki mun zo mun ji abubuwa waɗanda su kasance ga sunan da suke afkuwa a cikin al'ummanmu eh, kuma sai ya zama su suke ganin abin su suke ganin abin zahir domin mai sulhu wani zubin sulhu zai yi sulhun ma ni na taɓa yin wani sulhu eh, ina jin akwai ga mai anguwa na alhaji salih da shi muka yi wannan sulhu alkali ya yi kuce masu ya kama mu kaga mai sulhu shi ba wani abu bane magana shi ba karfi take da shi ba kawai bai wuce matsayin ba da fatawa ba in an yadda da maganar sa ayi bai tun ba yadda ba za a yi shi ko alkali mulzimi ne alqada'u mulzimun amma wal ifta'u mu'limun fatawa kawai ba da ake so da alkali su suke ganin abin da suke ke faruwa wani yawuran da yake ban labari ya je kotu sakamakon wani abin da ya shafi kaninsa shi ma kuma mas'ala ce ta aure zai kai ni wani waje sai da aka yi wajen kusan sai da ya ƙara wajen awa uku ya ce ai gashi a kotu ne an tura shi kaza kaza kaza kaza ya ce kafin su akwai shari'u sun kai guda biyar ya ce ba wanda ba a nemi saki a ciki ba kuma duk in ka kalla za ka ga 'yan ƙasa da shekara talatin ne me yasa iyayenmu wani zai zo ya baka labari ya ce yau shekarun shi hamsin da yin aure wani hamsin da biyar wani sittin ba ta shi ba ta yin saki ba ba ta taba yin yaji ba shi ko bi ta jijin ya sake ta ba to mu ko me yasa wannan matsala ta zama mana fitina a yau da yawa ku su waɗannan ababen lura ne daga cikin abubuwan da yake son dan yi magana a kai a takaice su tari mata sukan mana tambaya yanzu na san a Ramadan dinnan nan tun da ga watan Ramadan har zuwa rana ashirin da biyar ga wata akwai daura da ake shirya ma mata yawansu in na ce bai gaza yawan ku ba a nan yanzu maza amma hada ake shiryawa ajujuwa goma zuwa goma sha uku ake cikawa bara sai da aka yi har a waje ɗaliban da suke cikin ajiyin an yi lissafin su sun kai tamanin aji ƙwara ɗaya sannan a bakin aji za ka zo ka tarar da ɗalibai sun yi yaɓa a bakin aji a makuda su ma ba za su gaza kila adadin wancan da suke cin ajin ba a cikin dusan da ake karantar da su akwai al-mu'asharar jaudiyya akwai zamantakewar aure a cikin darussan da muke son mu gabatar a baɗi insha Allah akwai fiqhu zinati mar'ati fi islam yaya ya kamata mace ke kudu tambayoyin da suke mana ko da yaushe shin maza ma ana musu yin wannan sai mu ba su sai mu ce ko an kira su su tare a taske su a taskance su a tsare su kwanaki ashirin da biyar ɗin nan mun kai rantsuwa ka ce ba za su zo ba za ka fara ba a dai yi wannan ta sallah a yi a watsi to shi ke na an gode daga nan kuma sai Allah ya ta kai mu wata irin ta amma a ce a zauna aji da littafi littafi ake karanta musu harfan bi harfin kalimatan bi kalima harafi da harafi a ja baki a yi bayani a fassara kowane darasi alal akalla ana bashi minti arba'in a cikin kwanaki ashirin da biyar sannan kuma a shirya musu muhadarori haka kuma suke da alaka da wannan to amma mazan mu ina suke so ita ta sanya kai baka sani ba ta ci kwalliya kai kuma kullum da jallabiya wadda ta yi sukarin a bayan ta zama a gida za ta ci kwalliya ta komai wani zubin ma ba kai kake siyan mata kayan kwalliyan ba ita ta san yadda take ta sama kai ko kullum a gida in dai kana zaune ta sai dai a ganka da rigita. lokacin da tela ya ɗika maka rigar nan incin ta kila ya fi inci hamsin da biyar amma yanzu ta dawo inci ashirin duk ta yi ta yi sufurin da nan kawai sufurin take su kaji wannan ya za a yi a ce a zauna lafiya so daga waɗannan dalilan suna da yawa na karanta wani abu ake faɗi ake cewa a lissafin da ake yi a duniya indiya su suka kowa saki suka fi kowa saki a duniya su kuma dalilin su mace ke aure mace ke ba da sadaki ba zan manta ba muna ɗalibai a jami'a wani doktan ya taɓa gyara kalmar dori da ake amfani da ita da dowa ya ce kuskure ne da mutane suke cewa dauri a matsayin sadaki ya ce dauri kalma ce ta asali ta indiyanci sadakin da mace ke ba mijinta ya ce amma sadakin da namiji zai ba mace na musulunci to sai dai a kira shi dowa to kaga wannan su sababin safi ne yake mace ce sai take aure ranar da ta ji ba ta yi sai ta ci ta mijinta shi na kaga dole ai take mu ko sai aka ce namiji zai saboda cikakken hankali da yake da shi da nutsuwa amma abin da kai ciji ba abin da ke faruwa to masu saki na biyu kuma su ne arewacin Najeriya arewacin Najeriya mu ne na biyu a duniya a wannan lambar in ka karanta wannan takaici zai kama ka amma baka karanta ba to yana da kyau mu kalli waɗannan maza suna da buƙatar sanin yadda ake zamantakewar aure kasashe sun kai mu matsayin da yanzu idan za a yi aure akan yi sukan yi abin da suke cimshi azzawajul jama'i a yi aure sai a haɗa unguwa sai ta haɗa za a ɗaura aure a cikin jikudin nan sai a ce za a ɗaura aure guda hamsin a masallacin nan to duk wanda zai yi auren nan da matan da mazan sai an shirya musu daura alal akalli ta wata ɗaya ana koyar da su ke mace ya za ki zauna da mijinki kai kuma namiji ya za ka zauna da matarka wata guda to kaga dole abin ya karanci a cikinsu sannan irin su masar suna da dokoki a yanzu in ka sake ka matarka kana da gida kuma tana da yaya ko ta ɗaya ne to sai dai ka fita kaban mata gida a cikin mutu'ad da ake badawa ta aure idan an yi saki in an yi saki mutu'a ta saki da ake bada to gidanka ne kai sai ka tafi ka je ka kama haya kun kuma za ka tsara wata matan ne sai ka tafi ka je kai ka je ka kama haya suna da yin waɗannan dokoki domin amma an sake mu kara zuba ma'aikata abin da muka ga dama duk al'ummar da take kara zuba ku daɗi da baki Allah ya saka da alkhairi sannan muna godiya ga shugaban zama da kanal Sulaiman da ya shugabanci wannan zama sannan muna godiya ga sarkin tudun jikun Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ko da yaushe yana tare da mu a duk wannan muhadara kuma duk abin da ya shafi al'umma Allah madaukakin sarki ya tsara taimakon shi Allah ya tsare shi Allah ya tsara masa karfin gwiwa sannan akwai mataimakin shugaban izala na Zariya. malam alhaji yunus ibrahim wanda ko da yaushe muna tare da shi kowane abu Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi da sauran yan uwa waɗanda ba sai na ambace su ba baki daya akwai limamin mu na wannan masallaci na kan jinjina yadda yake yi ta kiratutukan da yake yi a masallacin nan da shi muke yi ga baki daya sannan kuma duk muhadaran nan da za a yi yana riga kowa zuwa da ya gama ba da sallah zai zo ya samu wajen su ya zauna Allah ya saka masa da alkhairi haka dukkan yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da yan agaji ga su nan duk inda ka juya da masu social media da masu mass tv da makamantansu duk muna musu godiya Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi dan kasuwan mu da sauran mahalarta kowa Allah ya saka musu da alkhairi akwai uzuri na yan uwa ma Nura Zubair da kin ji ya tafi har gida akwai sulhu da suke da shi a dambo na wani abu da ya taso kuma shi zai shugabanci zaman sulhun da haka eh, muna faɗin uzurinsa ba haka nan bane bai zo ba wannan dalilin ne ya nuna min damuwa matuka wani abu da ya sai da ya ce in na yadda na ce masa ya za a yi haka ai ka tafi can da haka Allah ya saka da alkhairi sannan liman ma da baya nan ya tafi umara Allah madaukakin sarki ya saka masa alheri an faɗi dalilin da ya sa ba a shi ba sannan muna amfani da wannan dama mai ta'aziyya a game da wannan dattijo namu da muka rasa shi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa kafin jikin shi ya nauyi karatu cikin yake a masallacin nan yana nan har wajen shi zan iya nunawa a nan yake zama bayan Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya sha bai iya fitowa haka kullun yake tsawa zuci karatu da zuwa masallaci har na taba ba da shawara na ce a sami keke da za a rika turo shi ina jin baris amanin na ba haka na taba fara maka ko na ce do Allah a sami keke da za a rika turo shi duk sallah ya zo masallaci yayi saboda kawazuci da yake da shi da an kira sallah zai rika zabura ina cewa eh, shi zai je masallaci Allah gafarta masa Allah ya sa wannan alkhairi na shi bi shi har sa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa muna ta'aziyya sannan kuma kamar yadda aka ambata insha Allah yanzu za a masa sallah wanda ba su da alwala sai su je su yi alwala wanda kuma suke da alwala su zauna a inda suke Allah madaukakin sarki ya gafarta masa da dukkan sauran musulmai gabaki daya muna godiya Allah ya kai kowa gidansa lafiya منقولي منقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته